ما في درجة na am dari da arba'in da hudu na gansu eh uku shi ma yana kusa na gansu na kasan nan ku eh inda eh, amuru dan asu yake cewa eh, ko abdullahi ne kai ya annabi ne ke faɗewa abdullahi ya abdullah fi bana amri kamar yadda aka ce mutum ne ya yi fice da ibada a cikin sahabbai da ta kai annabi ma yana rage shi yana tankwafo shi yace inna li amilin shirra duk wani mai aiki in ya taso a aikin nan to yana da kwaɗayi da nishaɗi za ka ga lokacin da ka kama aiki ko ka kama zuwa makaranta ko ka kama da za ka tana da wani kwaɗayi da nishaɗi to bayan nishaɗin nan wali kulli shirra kuma in ka lura duk wani nishaɗi da ya taso bai fai ɗorewa ba ka tara ina da yankewa za ka kama gagga gagga gagga gagga to suka dawo kuma ƙarshen sakarar tafiya da kyar da kyar da kyar sai mai rabo samun istiqama faman kanat fataratuhu duk wanda yanke wasa ta yanke shi ila sunnati yayin da zai sanye din nan kafin ka kama wannan ka kama wannan ka kama wannan sai mutum ta tsayar da shi akan sunna kaga wannan aflaha ya rahota man kana sataratuhu wanda ku ya yanke lokacin da zai yanke wansa din nan ila bid'ati tunda ta ta'alli ta ya shiga cikin bid to a daidai wurin bid'an nan ya yanke ha khaba hadha wa khasir ya fita ko asalin kalman kafin ta shirra ne ma masha Allah la quwwata illa fa aqbalu tawakuli jiya mun ga maratayan tawakkali ko ayin ba tawakkali ke ra to ra to yon tawfiyyan tawakkali can, waliyan Allah annabawa waye sai na kafa fa sai na kafa fa sai da kafa guda uku wanda dai duk ma wanda zai yi wani abu a duniyar nan sai ya hada da tawakkali sai ya dogara da Allah shi kenan fa'afdalu tawakkuli tawakkalin da ifi dukkan tawakkali tawakkulu fil wajibi in ka zaka ce wajibul wujudi tawakkali abubuwan da suke dole a ani wajibal haqqi wajibai na Allah lokacin da duka tashi za ka wani aiki na Allah na dole ka kama Allah ai shi kenan babin kenan na abudu wa iyyaka nasta'in kaga wanda ke neman taimakon Allah ai ya dogara da Allah to shine tawakkali ainihin na na tawakkali fil wajibi wajen samar da wajibi a ani wajibal haqqi wajibin Allah wa wajibal haqqi da wajibin halittu mutum yana son ya sauke wajibin halittu dole ne ya kama Allah ya dogara da Allah da wajiban nafsi da wajibin kan mutum ba mutum yana neman ransa ba bi bisu'i yana son sarrafa ta dafa ta kirɓa ta rairaye ta ta koma ta Allah hatta kai martaban mutum zai yi aiki ba zai kalli aikin ba bai ga abin da yi ba saboda in ya dubo Allah bai yi komai ba in yi duba abin da Allah ya masa ya kwatanta abin da yake yi zai ga bai yi komai ba nawa a fara da na uku dai ko wajibal haqqi wajibal khalqi wajibal nafsi duk da gashi kamar a ɗan karkace abin yake daidai yake wajiban Allah na nan kai ka sani ba za ka iya yin su ba sai ka dogara gare shi wajiban halittu Allah ya wajabta maka tsakaninka da halittunka da halittu tun daga iyaye zuwa da bori wajibin rayuwanka da yadda za ka samu ranar gata ta an cakuɗa ta da sharri da jaraba da lalace da ne aka ce je ka wanke ta malam za ka wanku ba da taimakon Allah ba wanke rai yadda take zalun jahul malam wanke ta sai dai da taimakon Allah wa awsa'uhu wa anfa'uhu التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية توكل بإتفاقي يفي الوقت kuma ya zo ya fi fa'ida an fa'uhu shi ne mutum ya dogara wajen tasiri a waje masu tasiri wajen yin tasiri a waje wajen maslahan addininsa dan da yan kwa bai tabbata ba samu na kasa ya tabbata ba ka gane ba ni ma ban yi an gane ba mutum ya yi tawakkalin yin tasiri abun kana kallon ce fake-fake shi an bar shi a wani wuri tana son idan kai magana ta yi tasiri kuma haka ba idan kai aiki aikin nan ya yi tasiri idan ka karantar karantar ka ta yi tasiri idan ka kwaɗaitar da mutane kwaɗaitar wannan ta yi tasiri kun to ba haka ake yin ka zero ba ka taso ka yi karatu ka yi karatu ka yi hadda ka zo ka samu mutane ka dinga zuba haddarka ka dinga zuba haddarka ba haka ba ne ba sai ka kama Allah wa ma ramaita idi ramaita haka wa ma takallamta idi takallamta Allah ne ke ba mutum dama in yi magana sai ka ga an ruga an yi wajen mutane wajen abu daga Allah yake ba daga mutum yake ba maganan da za ka yi wani zai bai yi irinta ko kai ka yi irinta ka kata shi ko in ya tashi zai ya faɗe ta sa ga kowa ya karɓe sa kuma kowa ya gane kuma maganan an tafi tana tasiri a cikin gari tana nema ta tasiri a duniya wannan sai mutum ya nemi taimakon Allah ya dogara da Allah wanda tunanin sai ke nan ina kesa ya gane idan haka ka yi tasiri maganar ka sai aiki sai ka dogara da Allah idan ka yi nazari ka yi binciken da ka yi bincike ka wanke ka tana da tasiri to idan ka zo gabatar da maganan ko shawara za ka ba ta da mutane sun fahimci ta sun rike da kyau wannan tasiri daga Allah ne masu hankali sun je ta faɗa a yi ta zage suna ɗaukan alaƙi. shi jahili ya zai ina kara mutane ina je wata ce ikon Allah shi Allah ya zaba ko a ce yaro karami duk wannan ba ta taso ba abu ne daga Allah bai san kaza ba ni na fi shi sani kwali na kaza menene fi na kaza sai ka ga mutane jahilai su kuta wurin jahili su kushi jahilin Allah ya zaba ka ne daga Allah ka yi karatu amma ba ka ba duniya ka yi karatu ba ka san tauhidi ba ka karatu ba ka san Allah ba ba ka san Allah ba tasiri daga Allah yake idan ka ji Allah sai Allah sanya maka tasiri in ka ga mutane suka fashe kai ka ba Allah ta taɓa Allah ne a an ji تقومان جنة وأوصأه وأنفعه ميه نعم. التوكل التوكل في التأثير دوبر وجنجن تأثير في الخارج في مصلحة دينية وجن مصلحة تأثير أو في دفع مصدر دينية ko wajen kawar da wata ɓarna ta addini za a yi magana a yi magana wani in ya jiko da magana ta kai sai ka ga magana ta kafu wannan tawakkali wa huwa tawakkulul anbiya'i shine tawakkali na annabawa fi iqamati dinillahi wurin kafa addinin Allah za a kan aiko shi yi dusafi duniya a ce duniya ce ake so ka kawar da komai ka kafa musulunci yau ga ce annabi ya riga ya gama aiki sahabbai sun gama aiki bayan Allah na aiki amma a yau ka ce kana so ka kawar da demokuraɗiyya a duniya ka kafa musulunci hmm? sai hausa kano ka ɗauko dala da goron dutse matanka to amma annabi ne ba abin da zai shi zai danno yana fada da ita ya ƙaryata ya faɗi illoli yanzu ga illolin ga ta ba ka ya faɗi sai dai ka goyi baya a yi masa shari idan ka faɗi za a yi maka sarri a yau a juya magana shi ba an juya masa magana kuma cika wanda ake ba an juya wa an dabi magana juyi juye juye kai an juya abin da ya faɗi an juya magana har kwakwalwarsa an juya sai daga sai maukaci ne don a samu a ci nasara a shirun kan da shi ya shi yake zuwa yake malam ko sai da ya tarwatsa shirka ya fafa kafirci na duniya gaba daya kafirin da bai yi imani da shi ma ba ya yarda gaskiya ake faɗi kafirin da bai yarda da shi ba kake Allah ya karya shi wasiƙa ta zuwa habasha karrama ta aka yi mulkin habasha ya tsere wasiƙarsa zuwa Rome an karrama ta bai karɓi musulunci ba mulkinsu ya tsaure wasiƙarsa zuwa Misira ya yi duk ƙaƙale-ƙaƙalen da zai yi ya rufa abin ya kafa ya bai karrama wasiƙa ya turo masa da kyautuka farisa da aka kai masa wasiƙa kiyarsa ta cikin jama'a wani mutum zai je zai ce ni ga yadda zan yi ina karɓar da waye shi da zai ce wai bane wannan ya wuce kai kai wani da wani ku kawo min shi ya ga takardan, ya ga takardan don dai ba a kashe manzo a je a kamo masa mai gidan naka nan take ko aka tsoro su suka zo suka samu wannan nan wannan na ce tashi mutane to gana neman ka a barisa sai ce ka bari sai da safi gari na waye ce ku je ku same shi yanzu an yi juyin mulki an kashe mai gidan naku ah, kana nan ya aka yi kasan suka kwantaɓi gwamna daga cikin gwamnonin da ya zo ta ƙarƙashin su aka sai gaskiya ne an ba da umarni ma da aka da wannan gida ya tatse ina yi allah na yi ka dubi annabi musa yana fi mutumin da ke tashi Allah ne ba shi ne sarkin duniya ba ba shi ne a a shi yana kiran mutane a zo a ta abota ta masa ya tara jama'a ya kai musu ana rabu kuma ala kafin nan ce ya gama binciken ba wani Allah sai shi ma alimtu lakum min ilahin ghairi to kuma annabi Musa ya zai ya nuna maka ƙarya kake bawa kake daga cikin bayin Allah da zai ga fosu wanda tawakkali ne na annabi ba yi tafi kawai Allah ke kafiri abin da aka ce zai faɗi maganar nan ta haɓaka ta bunƙasa har ta kai ana tattaunawa za a burne shi ana za a burne shi ana aka waye gari ya yi jaye wa gwamnatin man tun da malaman sa saba'in da kaza gaba ɗaya suka ba da kai suka ce gaskiya ya zo da shi suka faɗi suka yi da na ga ce a to yanzu sai dai amfani da makami saboda kana abu idan muka tashi za mu je mu waje mukan dogara da fasahar mu ko tsakani da Allah da iya magana ka ko ka saurari masu iya magana wannan bancan mai iya magana wannan gwani a magana ka haɗa ka kakula ka tsara kai ne ba a ce ka ka kakula ba in ka gama shirya wata dogara da Allah Allah ne zai sa tasirin ba kai ba ba maudu'in ya yi kama da bako bako maudu'i ya yi kama da mawdu'i wannan ya zo yi wa'azi ba a karɓa ba da zagin mutanen in ya ji an bi wani idin ga wani ko izagi mutanen da suka bi in ya ga an yi kaza ta ka kafe na ja da lamarin Allah Allah ke ba da jama'a Allah ke sa a samu tasiri aiki ya tasiri jama'a magana ta tasiri kawo gyara ya tasiri a nan Allah shi saboda haka nan wannan ya ce wa awsa'uhu wa ansa'uhu at-tawakkul fi at fi al-kharij fi maslahatin diniyyati wa fi das'i mafsadatin diniyyati wa huwa tawakkul al-anbiya fi iqamati dinillah wa daf'i fasad al-mufsidin fi al-ard al-kalam wadih wa hadha tawakkul warathatihim wannan shine dogaron magadansu من هم العلماء حتى إذا ما تما لما يسكت فنتي كذا كذا وقال ده فطاها كنا ده هدا كنا ده دجري كنا ده مفتر كنا ده قوجيو كنا ده لجا كنا ده نهو كنا ده مدد كتالي سو كييس وفتان ديس وكنا ده فلسفة ما تما الله الأمور بيد الله وهذا توكل ورثته ثم الناس بعدوا Fitta tawakkul sannan ma mutane tun da kaga idan aka ce annabawa aka ce malamai sayan gama duk wanda zai taso daga baya fitta tawakkuli ala hasabihi ma bihi daidai da irin himmansu wa maqasidihim da manufofinsu wanda suka so su cimma فمن متوكل على الله في حصول الملك akwai mai dogaro da Allah wurin samar da mulki ya tsaya yana neman mulki amma ya kama Allah wa min mutawakkilin fi rasul rabbihi akwai mai dogaro samar da burafa samar da ɗan burodi sa eh, in ka dunkule samar da abinci to haka ta nan bai san komai ba kansa ya dogara da Allah akan abin da zai ci Allah ne zai ba shi ya nema ya yi wane ne Allah ce kaga wannan tunanin sa da jere ne ai ba ka haɗa tunanin annabawa shiryatar da al'umma ba ka haɗa tunanin da malamai na hakika shiryatar da al'umma waman sadaka tawakkuluhu wanda duk idaskata dogaron waman sadakahu tawakkuluhu ala Allah duk wanda dogaransa da Allah ya gaskiya fi rusuli shay'in na lahu na magana fi zake duk wanda ya kama wani abu da kake so ka kama Allah da gaskiya abun nan kana da imani da shi da ka shakka ba ka samu nawo duk wanda ya kama Allah kan abun da kake nema Allah zai baka abu shine wa man sadaqa tawakkuluhu wanda dai ya gaskata anin dogaron sa ala Allah ya fi rasul shi inna la hada shay fa in kana mahbuban lahu maradiyan kana lahu fihi al-aqibatu al-mahmuda in ya zama wannan abun mahabuban soyayye ne ga Allah Allah ke son wannan abun maradiyan lillah kana lahu al-aqibatu al-mahmuda fihi zai zama yana da ba ta yabo a cikinsa wa in kana maskhutan in wannan abun da ike nema ya kama Allah amma abu ne mummunan abu abun da Allah ke fushi ne da shi mabagudan kana ma hasala lahu bi tawakkulihi zai zan dogaronsa da ida Allah mabarasan alaihi illa a gare shi duniya huwa ukrahu ai an saba da tsawon mutum ba fa abin da za ka samu sai ka kama da Allah ke dogaro sai dai dogaro da Allah ya abin zai zama tsaye a gare shi ɓarawo in kafin sata sai ya ce Allah mai fasadi sai ya roƙi Allah ya kama Allah ka abin da yake nema amma tun da abun nan Allah na fushi da shi abun zai zane masa halaka a gare shi wa in kana mubahan na uku kenan idan wannan abu mubahi ne bai da zunubi bai da lada hasalan lahu maslahatu tawakkuli zai samu maslahar dogaran dona maslahati ma tawakkala fihi babu maslahan abun da dogara din abun da yake neman a cikin sa tunda mubahi ne ko da kyakkyawan niyya illam yasta'in bihi ala ta'atihi idan ba ya yi amfani da shi ba ne abin a kan ta'a ga Allah mutum ya yi dogara da Allah yana ta neman kuɗi yana ta neman kuɗi neman kuɗi mutane ne saboda haka nan ya samu kuɗin haka kuɗin za su ƙare a banza inda bai da wata manufa mai kyau inda kuɗin nan da yake nema ga abin da zai yi Allah ya san nufinsa Allah ya san zuciyarsa to shi kenan zai gada masa alheri a gare shi don kuɗin da zai yana so ne ya mace addini da kuɗin wannan kenan wannan kashe-kashe su ma suna da mahimmancin gaske قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى التوكل عمل القلب شي توكلي أيكي من zuciya. كان عمل min a'malil ko a a'malil qulub zuciya ita ce ke kama Allah babu wanda ya san tawakkali ka ko tawakkali na ko tawakkalin mutum sai Allah da ya lice shi ya ewa wani juriya ne kawai daga gare shi yana faɗa mutane abin da babu a zuciyarsa amma Allah sai ya wanda ya kama shi Hmm? Hmm. A ah, sun gane hmm. eh ta baka gaishe can ba wajen tasiri magana ai kuma a kaga ya karanta an gane kuma abin ya wace ba shi da a wajen tasirin mutane bai da da wakali aikin yana tasiri daga tawakkalinsa irin tasirin tawakkalinsa da Allah yake dogaro wajen tawakkali sai dai abu mukaddari ne to mukaddari kasan bai da magani In haka Allah ya shiryo iya jama'a fa kenan to shi ka irin su annabi nuhu amma kuma ai ya yi aikin sa tunda mutane sun kire gaba shi daya to amma shi annabi kaga daga aikin annaban Allah kullum sun dogara da Allah daga abin da suke faɗi to haka wancan ya koma wa wancan mutum zai tawakkali ka sani ka karantar inda kake to akwai inda ake bukata a nan kamar da hankali tasirin ka ka ɗauka Allah ne ke bada tasirin ai ka ga kai ma ba za ka samu damuwa ba in ba abi ba da Allah wannan abu Allah ne bai sai su da alheri ba kila mara fa an aka turo ka ka kafa musu hujja don na nasara ka riga ka samu nasara tun da ka isar da saƙon mutane ne yan wuta ko ba za su je wuta ba sai bisa hujja shi kenan Allah zai amfani da kai ya tuna ka ka wayan musu da kai suka fahimta irin fahimtar da zai suka gidi ka gauje ta tabbata kansu ka yi wa Allah aikinsa sai dai ba haka kai kake so ba kana san kai magana kin dai abi to wannan zai zama abin da ke cikin ka Allah ne zai maka hukunci to amalun min amalul qulub wasu ila ya haya bin mu'az rahimahullah mata ya kono rajulu mutawakkila Suka yi tambaya su ba yaushe mutum zai kasance mai dogaro ga Allah yaushe ne zan kasance in na ji a jikina ko kuma ina aikata kaza na dogara ga Allah don bai kamata in da kaina ban ce to ni yanzu na gama dogaro ga Allah yaya lamarin yake faƙala idza radiya billahi wakila in ya kama Allah a matsayin ainihin mai kallon fa duk inda yake wakili a gare shi mai tare masa mai saita shi mai komai lokacin da mutum zai yarda Allah ubangijin sa ne billahi rabban wa minhum man yufassiruhu akwai mai fassara mutum yayin tawakkalin nan bisikati billah yadda da Allah ya zama ka kama Allah kawai wannan kasuwanci da ka kama abin da Allah ya shi kenan wannan koyarwa da kake ta kama Allah yadda Allah ya shi kenan sannan kana da kayan aikinka wannan mulki da kake nema ka yarda Allah ne kawai in ka samu Allah ne in ba ka samu ba ba shi ne ainihin Allah ne wa tumaninati ilaihi da niskuwa ga Allah wasu kone ilaihi asikatu at asukun kusan kusan da juna suke kalmomi qala dhunnuni رحمه الله هو ترك تدبير النفس هاي زي إنا كان تنبين متى يكون الرجل متوكلا يفسر إذا رضي بالله وكيلا وصفك عينهم الثقة بالله من يفسر بالثقة بالله والطمانية إليه والسكون إليه zinnono ita shi kuma tarkota da dirin nafsi mutum ya rabu da tsare-tsaren zucirai shirye-shiryen da su bisu'i mai kala ma kaza kala ma kaza ka rabu da abun da ranka take so idan ka rabu da abun da ranka take so ka haɗa ta da hawa kai musu duka da wanda tare suke wal inkhila'u min al hauli mutum ya rabu da wayan ka, wal quwwati ya rabu da karfin ka. wayo bai baka abu karfi bai baka abu Allah ne mai baka abu to lokacin ka kama Allah kada ka ce za ka yi amfani da wayan ka, ko ka yi amfani da ƙarfinka ka kama Allah ka yi gaskiya ka tsare amana ka ji za ka ga mukamin da Allah zai baka In gaskiya da wahala yana kuma da daɗi tsare amana yana da kama da wahala in ka fara shi za ka ji ba mai daɗin sa in ka tsare kuwa innan to za ka waye gari Allah zai baka martabaka ta haƙiƙa ta ka da lahira don ka yanke daga dubara ka yanke daga daga tsini shine la haula wala quwwata illa billahi a gabu da tsarin wayon kanfa ya nemi tsarin Allah tunda duk tsarin da ba da ka ake tsari ba ka dubi yadda Allah hanyar da ya tafa ya keta bi ta ba komai ita ce gaskiya ita ce hakika ba wata in ba ita ba wa ajma al mutanen sun haɗu masu bautan Allah ala anna tawakkula la sun kiyama bil asbabi wannan abin da ke damun jama'a kenan kuma nan akan samu wasu su yi wata fassara ba ma fassara sai waɗanda za a ce musu a'a fassara ta har daga can wurin su masu karatu masu sai su ɗauka su ce maka dogaro da an yi dogaro in kai ita ka zo asibiti ka bar Allah musamman su fa'i ko ba haka bane ba al'umma sun haɗu masu tsoron Allah akan anna tawakkula la yunasil qiyama bil asbabi bai hana ainihin tsayuwa ma'ana jajircewa akan hanyoyi hausa mafi kusa kana son ka fi jarrabawa eh, to dogara da Allah a nan ne za ka yi karatu karatu da tambaya tun farkon karatun yayin da aka zo kullum kana makaranta ba ka fashi ba ka zuwa daga baya don ne zuwa daga baya ba zai karatu ba sai zai ji aiki ya tsaya a iya abin da ita ne ba san shi zai ci gaba da amfani da shi amma karatu daga ki in karatu ake gane karatu hatta mabuɗin karatu kakka da suka ce na gane a gaba ya tun farko ka san shi ka tantance ko mulki nawa za ka ci akan mukaddima akan kai babin kai sunan littafin in za ka karanta littafi ka fara daga sunan daga sunan littafi to menene ake nufi akwai littafi mai alaka da abin da ke wani kuma kan fara littafin daliban eh, za ka ga iske mutane su kan alƙaba a littafi suna misalin kaga mai askari kaga aka samu masa suna da kakan askari kakan ne badalan irshadu saliki ko kana kallon irshadu saliki ka tsaya ka nemi fassarar littafin nan za ka kaɗa kai ka ce lallai akwai karatu a littafin nan daga nan za ka nemi menene irshadu kuwa shiryatar da masu bautan Allah kai wannan littafi akwai abuwa ka tsaya ka bi shi jumla bayan jumla babi bayan babi kana son ka ga irshadu nan a ciki. da an yi bari da ka ga irshadu da yi ka ga irshadu da ya kan kaza ka ga irshadu da ya kan kaza ka ga irshadu da akan kaza ka bar ba irshadu da muke ba ko kana da yake janyo mu zuwa ga wannan to don haka nan kaga tawakkali dai bayyana fil qiyama bil asbabi بل لا يصح illa مع القيام بها ai ba bai tabbata dogaro sai an haɗa da asababu mutumin duk da ki dogara da Allah bai aikata asababu ba wawa ne da wasu ke ɗauka ba kana son ka fi jarrabawa i karatu na fitan hankali to ko fata za ka ba sai ka yi dadin wani ba sai ka yi dadin kuɗi ko haram za ka ce sai ka shirya ka ga ya ko wanda zai du'a ya ce ita ta jarabawa in ta jarabawa ta Allah samu samu sa an jarabawa nan a samu sokon bijire ta ya za su ibi abin da suke su Allah haram suke nema da suka haɗa da du'a sai dai wannan zai zama illa a gare su duniyar su da lahirar su a kwana a tashi a kwana a tashi ana ta fata ana ta fata ana ta fata kwalaye sai sun yi nisa wata rana Allah ya kawo wani bawan Allah sai kwalayen da ake da su a kasarsa gaba ɗaya bai yadda da su ba a zo a sake hmm? ka zo da bai na fata kwal akwai wanda takarda ta fi shi a rubuce yanzu kawai kamar wancan mai cewa eh, mutum ya je ya biya kuɗin ce to alaji kai za ka rubuta da kanka sai dai a haji ba malam ba kai za ka rubuta da kanka ko a kawo maka mai rubutu sai to muna da matsaloli da yawa a rubuta min kamari to ƙara dubu kafa su to gashi malam ran da wannan aka ce masa a fasa satifiket. gada eh? ya nan kai kuma ka je ka tono mana wani abu eh? a dukkanin an yi an taɓa yi wasu shekaru can amma da aka fara bai je ko ina ba mu yabon su kafarar da abu haka zo aka fara to yanzu ana nema a sake gefe gefe ne wata ran zai a iya faɗowa daga can koli a ce ba yadda ba da abun an san duk abun da aka yi na je wani dan wani na cewa a makwatin mu sai ya dawo ya ce duk wani ɗa na karatun da aka ya san yadda aka yi aka je aji kaza duk aji kaza sai da zabgo su suka dawo aji yan kun kai ko ta ku koma da abin da kuka yi ƙarya ne shin ku ma waye ya tsallaka da tsallaka ku ya tsani ba tsalewa an dai ya dai kaɗa hanjin yan kafan ya kaɗa hanjin su to mu wannan a kwana a tashi mu je zuwa wata rana sai an samu da matsala. in ma ba a samu ba kuma in an je lahira za a samu matsala ba ɗayan ɗayanta to ka ku kwanda mata duniya da ta lahira a ajiye mutane za su jaraba kamar yadda filolin nan suke kila nawa na ciki tuntuni kun kirga ashirin da takwas to za in jarraba kamar na kakku ashirin da takwas za a fara Hmm? na wajen faruku ya za a faruku ya magana da abdulaziz a yaya ga jamara na ɗauka in ma in bijira abin ya masa ba sai ma ya zafi dogo ka ke fila ka ba nan ba ka ba a karɓi takardunsa ɓarawo ne a kwana a tashi za samu wannan yawan filolin nan yawan je yawan yi da haka ba a zure su mutum ashirin da takwas wannan hall din sama ma ashirin da takwas can ma ashirin da takwas zai isa kuwa kowannan suka bi kuma kace za mu zai isa sannan sai a ba ku masallaci ya ce so a maka a haka lokacin sallah tsakani da in kuka sa lokacin sallah za mu kora ku nan mutanen nawa ne a haka wannan kaza wannan kaza a ce a rubuta jarawa a haka mutum ya gama wani har sunansa ya rubuta sunansa to wannan tawakkali ga Allah dole ka yi karatu ka yi karatu ka dogara da Allah ka nemi kuɗi ka dogara da Allah ka yi wane ne ka dogara da Allah to haka za ka bautata wa Allah ka bautata wa Allah ka kama Allah wurin من وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيامة بالأقدار قوضا فمينا سنعيونا بل لا يصح إلا مع القيام بها كما نتونا نعيش وإلا فهو بطالة بطالة زمن بنداني قال لي يا شيخ مسيح أو كروا كنفا Wata wakulun fasidun dogaro ne batacce dogaro ne batacce kuma me kuke gani da za a yi haka kuwa da ya gane kansa kuma da an gyara sai zai fa za a samu wahalhalu na yan shekaru kaɗan amma in aka mirmire a haka to an ɗaga kenan wa haqiqatul amri gaskiyar lamarin na tawakkula halun مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها gaskiyan tawakkali anna tawakkula halin matsayi ne wani yanayi ne murakkabatun wanda ya hauhawa yanayin an hauhawa da shi min majamu'i umurin daga tarin abubuwa da yawa suka taru la ta latattinmu bangare ba zai cika ba hakikatar tawakkuli inda biha sai an haɗa su duk kasan nan tawakkuli zai tabbata ba maganar ainihin kaga tawakkali da dama malalace kan shiga birnin tawakkali zai ce sai na dogara da Allah rabu da wannan abu ana cikin karanta sai sai kai ni bacci na zan na dogara da Allah wanda Allah shi ke nan malalace ne kuma kariya yake bai dogara da Allah ba lalace ne kawai gudun wuya ne labudda ka haddace ka tambaya ka riƙe ka gane darajatu tawakkuli martabobi matakai matakan tawakkali ta awwalu zalika farkon matakin tawakkali ma'arifatun bin rabbi wa sifatihi sanin Allah hmm. daga murya eh darajojin ba kaga na farko ne akwai sanin Allah sanayya da rabbi da ubangiji wasu fatihi ka san ba yadda za a ka dogara da abun da baka san shi ba sai ka san shi tukun ka san zai iya ka san ina da tausayi ka san ina kaza ku san sun karatu ne ma da wuce ban da ka dogaro akan ba wanda baka san shi ba ma'arifatun da rabbi wa sifatihi min qudratihi na ikon fa wa kifayatihi da cancantan fa wa qayyumiyatihi da tsayuwan fa kaga ai ba ka dogaro ga ɗaukakaci ka dogara wane zai je gona baka tafi da kuɗin mota ba kuma ka shi da sakaci in yi ga dama sai wata bai zai wannan ba a da tsautsayin za ka wahala to dole ba kafin ka dogara da Allah ka dogara dogaran ya dogara sai ka san waye Allah wajen cika alkawalinsa wajen gaskiyansa wajen tsayuwansa wurin tausayinsa wurin menene ɗinsa ka tara wa'annan shi ke tsaye a kan dukkan komai baa woni abo faa tehra abon nanna hanan allah zurukiyam abon na kaneya ɗum allah guda yi yena juyatay de keso to ka kan ko dole se an san ubangiji se pokensa min kudoratihi in ka dogara dare shi tabbas yana da ikon samar maka alkadiru ne wata fayati kuma cancantacce ne ya isa wa kayyumiyyatihi da tsayuwansa akan dukkan komai shi ya tsaya maka da lafiyan farcenka lafiyan gababuwanka a harshenka ƙwaƙwaranka waye naka in ta'uddu halan soha wanti ha'ul umuri ila ilmihi da tsarewan al'amura zuwa ga fanansa abin da ya sani ne ya auku wato idan aka duba aka na duba irin sifofin Allah za a ce kamar farko iliminsa ya san dukkan komai mai yiwuwa da wanda ba zai yiwu ba inda ya yi wuya zai kafance. daga nan sai irada ya rinjayar da dukkan komai a ina za a yi shi wasu shekara za a yi shi kwana nawa zai yi karkonsa da rashin ta abinsa da abincinsa ya fi lokacin daga nan sai kudura ita kudura kuwa ainihin ita kuma take samarwa take rasarwa abun nan da irada ta samar da shi kudura na nan suna kallon kwana nawa aka ba shi lokaci nawa ɗaya da yabu za ta rafar da shi wanda za a samar suna kallon kaza da kaza yau za su zo duniya ta fito da su duniya kaza da kaza za su tafi lahira ta tafi da su lahira wa'annan a ina za a yi su a ina za a yi su sai a kwashe a ce je can a je a can a yi su kudura ta kaddara yau gashi mun tafar daga wuwa duniya mun zo na mun haye fi 'ya'ya kaddara aka shirya su ba a san garin mu za a ife su ba sai mun kwaso su mun kawo su nan muka ebo muka kawo su kila su koma wakila daga nan su kara gaba mu kuma kila zan mu zo ne nan mu gama zaman mu mu koma gida mu mutu a gida abun mu kila kuma a nan za a mutu kila ma da ba za a daɗa yi mutum bai san wasu kwanuka aka ba shi a nan in suka kare kaddara za ta fi da kai ka kai ka inda za ka kai ka ba ka da ikon komai wa ma ta sha'una illa ayya sha Allah ma a kana wa ma lam yasha lam yakun to haka nan ila ilmi. ilimi ya san dukkan komai irada ta tabbatar da dukkan komai kaddara ta riga tana aikinta ba dare ba rana ba ka kaucewa kaddara da su duriya da gudanar wa'annan al'amura a mashi'atihi wa kuturatihi daga ganin damansa kuma da shiryansa kada wannan mashi'a ita ce irada kuma kudura ita ce kudura nan da ka ne ya ta'atta biya ijadul mumkini ala wasu ilmihi wa iradatihi yake mai mani da ce su fauda ta ya ta'atta biha ijadul mumkin wa idanihi ala wasfi ilmihi wa iradatihi kaga ilimi ya gabata sai irada sai kudura haka abin sai ka san wannan zaka ji daɗin dogaro ga Allah da kuma sauran abubuwan lodi akan wannan da yawa haka shi ta yi dawowa ilimi na san dukkan komai ya yi abin nan irada ta tsara dukkan komai tarin jayar ta zartar kudura na aikinta na samarwa wa hadhihi al-ma'rifa wannan shi ake ce masa tauhidi wa hadhihi al sanin wannan أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل ai kun ji wannan sanin shi ne farkon muƙari wanda ya za'ul la'abdu biya ya biya wanda bawa ke sa mata kafa ya hau ya tsaya a kai shi maqamin tawakkuli ka san Allah ya san komai ya tsara komai kuma shi ke gudanar da komai inda da wannan a zuciya mutum yaushe zai wani ba yaushe abu zai faru ta inda za ka wurga kanka ma sha a kana ne wa ma lam ya sha lam ya ku da ka tsaya kana son abu ba zai kasance ba bai ga dama ba amma za ka kwankwasa ka gani tun da baka san gari ba sai an je karshe ka gaba ka samu wace ikon Allah Allah alihul gaibi wala yuzhiru ala a ahada inda ka san gaibi da ba kai wannan wahalan ba to amma tun da kai bawa ne da kasan shi haka ba ka tsaya ba wa yadda za ka yi kasan gaibi wannan abu za ka fami shi ko ba ya samu ba sai dai kawai ka sa karfin ka da ba ka fafa to wannan ita ce martaba ta farko daraja ta farko ta tawakkali wanda zai tawakkali nan ne zai fara aikin ya hau kan wannan darajar da baya kai ya hau kan wannan daraja nan ne inda mutum zai bi zai bi zai bi zai bi har ya hau ya tsallaka ya hau kan wannan darajar kama sai maka gudu maka iya daga nan kafin hawa nan gudun sai ka shirya wani kan ya fi da rai ba yawan kamaru nan wani zai hau kai zai hagu ba Allah yake taimakawa ba zai hagu ka kalle shi ka tuna ga aljanna kan haba malam hawa zai ka buga ka hau ka faɗo ka koma ka hau ka faɗo malam nan da gari ya waye sai ga masan ƙarshen ta kai sai ka ga ya zauna ya huta ya huta ya huta sannan akwai wani a gaba ina jin wannan darajar martaba takwas ce inda hawa ne hawa takwas ce kana son za ka hau shi a haka na ga an kawo na farko ai ka huta ka huta ka huta kana roƙi Allah da gaske tun da ba yadda za ka yi ka hau nan wurin idan ba ka hau nan wurin ba to ma na akwai matsala akwai matsala a lahira kada ka ɗauka za ka lallaba a gama karatu nan sai a jale ba maganan a gama karatu yi a yi wannan karatu a baka aiki ne dole ne sai ka yi shi idan ku ba ka yi shi ba za ka yi nadama kai da aka yi karatun nan da kai sai ka fi kowa nadama sai tsakani da Allah mun yi wannan karatu. amma ni ban ɗauki mataki ba nan na bar karatu. wani kuma sai ka ga ya amfani ya tsallake shi karshen ta ana barin wanda ya karanta ya yi karatun ya dama bai hau ba gobe kiyama sai ka ga ɗalibai na ce malam ya kai ba baka hau ba ce wallahi am na gaya muku ne ban yi aiki da shi ba kuma ɗaliban nan ba su ga taimakonsa da wai in ka karanta ba ka abin nan da daman mutanen ana karatu wani haka bai na jin haushi to don ka yi aiki da shi wani ma ya yi aiki da shi kana da duka shi ma mai karatun da yake da shi ba yanzu kuke karatun tare a yanzu kuke wannan aikin tare ba mamaki ma a cikin ɗalibai wani ya hau ɗin yana kafa saboda haka nan a sa ɗamara a nemi Allah taimako wannan matakan muna farin mu hausu duka muna fata wa kanmu gaba ɗaya maza da mata mu ga mun hawa ina matakai yanzan wata ran kawai muna labari ne mun taɓa zama a kinkina mun karanta waɗannan gashi Allah ya yarda mana laula an menene laula an hadana Allah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah muna roƙon sa ya shiryatar da mu الدرجة الثانية دا مرتبة biyu. to Isbatul إثبات الأسباب والمسببات wancan tabbatar da sababi tabbatar da ah, mai sabautarwa wato an ce sababi eh, ah, mai haihuwan musamman mai haifarwa ko a ce samun mai samarwan neman yadda za a yi a samu abu su ne hanyoyin da za a samu samun da kuma mai samarwan in ka je kan samu in ba a samar maka ba zai samu ba sabab musabbab za ku gan shi a ciki fattawakkulu shi kama Allah dogaro da Allah min a azami asababi na daga cikin hanyoyi sabubba mafi girman hanyoyi allati ya hasalu bihal matsalu wanda ake samun abin da ake nema duk mai dogaro labudda ina da sababi idan bai da sababi ba zai samu abin da ya dogara ga Allah ba zai samu ba kuma dole sai da mai samarwa don ka yi asbabu ba dole ka samu ba da dama ma ka fara neman samu ba ka baka da asbabu wayan da shi bi al makaro ainihin tunda ya sulu bi al makaro fa akwai makaro wayan da shi al makaro biha ainihin abin kyama na kubucewa ta dalilin sabubba daga annabi da zai je madina ba da ya koya a kogo kwana kaza ya tana da abinci ya nemi mai nuna masa hanya ne wannan asbab kaga anan kuma sai Allah ya taimake shi ai wannan asbabun don Allah ne fitar da shi ba asbabun ba in ban da ba don haka ba wannan za ka ce masa maliku ai da ya sa masa annabi aura ne sosai wanda kawai ya juya ga yaran shi ya bar yaran saboda kawai ya samu ya kama annabi shi kaɗai da abubakar tun da an ce duk wanda ya zo da su ainihin yana da laƙumi ɗari ɗari ya je a wuya gagara ya taso masu Allah ya kama godiyarsa ta makale ya ce manzon Allah wannan abin ya same ni ne daga gare ka ɗauki Allah ya fitar da mu ya fitar da shi juya ya kada duk wata yana da yake kai kada ban za ta wuce shi ya sake bin annabi ya sake yawa sama da da yace amana ko da ke kafin a kai ga amana ya roƙi Allah ya fita haba da ya tashi da uku fa mana yadda ta kafe kusan zuwa ƙirji da ya cire ta da bayan annabi ya bashi mana ya cire ta ya ce kai ba ni ba ka kuma na tsaya maka duk wanda zai biyo ta bayan nan zama da sannan na son ka ne amana aka rubuta maka amana ka gaba ba ni bi wuri to ka ga ba sababin ne sallah ka ga nan Allah yi aiki a sababu an yi su an ci nasara aka babu da mai nuna hanya da an ɓoye na lokaci kaza amma kuma aka nuna ba a sababin ke aiki ba Allah ke aiki a bi sababi sannan kuma a kama Allah a zuci kada a ɗauka an yi saba kayan mun ɓoye mun yi tsari mun bayan da su bai bayuwa. sai Allah taimaka gaɓaɓuwa na aiki zuciya na dogaro wanda dogaro amalin kalbi ne saboda kana wayan da ke biya azna karuhu da asababu ake samu a kawar da makaruhi to man ankara al wanda ya karyata asababu a wajen dogaro lam yastaqim wa tawakkulu dogaro ba zai miƙe gare shi ba in dai yake kawai ya kama Allah ya kyale bai kama Allah ba walakin min tamamin a adamun rukuni ilal asbab daga cikin cikakken dogaro mutum ba zai karkata zuwa ga asababin ba ai kaga annabi bai kama asababin ba kaɗai bai dogara da abun hawan nan ba kaɗai bai dogara da guzurinsa ba shi kaɗai bai dogara da mai rakiyan nan ba shi kaɗai bai dogara da fasaharsa ba shi kaɗai ya dogara da Allah ka duba lokacin da wa'annan suka kare aika ka Allah ka masa agaji saboda domin ga ai da zarar mutum yake da aka ba ka dai dogara ya kuma ilhadi wa taqaw alaqatil qalbi biha da yankewan zuciya da su ya yakunu halu qalbihi qiyamahu billahi la biha matsayin zuciyarsa ya tsayu da Allah ba da dogaran ba a zuciyarsa wani lokaci sai ga kamar yara su ne masu tawakkali idan yaro na rike da fensar kana wasa da shi kaje ka kwace ka dan rike ya ja ya kafa kwacewa sai ka na wayo Allah wayo Allah dan wayo wayyo kaga a zuciyarsa tana nuna Allah ya kwata masa fensar din nan sannan kuma yana ja da kansa hada huwa tawakkulu illa waye ne bai da shi amma yana da wayan ma san za ka kwace masa santar koye shi zai a cikin rigarsa sai dai koyon ya fafa hafa kenan ga shi sosai ɗin kana gana sa ka ban sassan na ina babu sai dai nan kuma ya yi ƙarya rikin waye sanin Allah da ya sa kai ga ka a ba ta wakali sai yaro yana ja yana ja wani haka da ya kai cizo kada yana faɗa ƙarfi wannan abu kuma yana kiran Allah sai dai wani wanda bai saba ba wanda ba a faɗakar da shi Allah ba zai dinga kiran maman su mama mama baba baba pencil ina ga wannan da ce a'a ka ce Allah ka ce Allah wayyo Allah wayyo Allah pencil ina kaga daga nan ana koya wa yara tauhidi tun suna ƙara su saba da idan matsala ta samu ba mai fidda su sai Allah wannan mata suna da gudunmuwa a nan da za su bayar wajen tauhidi kuma Allah ya ɗora masu wa halin da halin da eh, yake kyamahu billahi ko labiha wahalu badani jikinsa kuma ya biha suna tsaye da gaba uwa ayan gani zuciya na kiran Allah gaba uwa na aikin samar da wannan abu eh, eh? ban gane ba ina jaina Allah eh wannan kaga ai ba ba Allah tare da shi sosai shi na ganin kaman gane Allah sai ka ce masa lokacin roƙi Allah ya taimake ni in karɓo maka shi in ba Allah ya karɓo shi ba ba zai karɓo ba a gani a lokacin malami abin da kamata kenan musamman irin marasa bayan nan yaran to da lokacin cikin kwafa za ka nuna musu Allah yanzu ga zan sai na ake sa a ce Allah ya karbo maka shi to ai ina Allah ya ce ka faɗi yana ji zai sai abun nan ce Allah Allah ko da misali irin wannan duk da dai aka mata nuna musu gaskiya to a lokacin nan sai ka ce to gashi Allah ya baka kayanka kaga ba ni nake son ba kala ni na son kan san din amma tun da dai Allah ga shi nan Allah ya san ba da kayan ka saboda abin da yake yau in na rike shi Allah zai min azaba don na ce ka to ga kayan ka Allah karɓo ma kayan ka wannan babin tarbiyya kenan babin ku sannan ku duba misalin lokacin da irin motar mu ta kafe fa ai kaga gaba ba suna aiki ba nan ne zan tafi wurin yara mu koma kanku kaga wani ɗauki igiya mutum ta gaba na ja na baya na turawa mai yanko saro ganye na zubawa mai kawo ishe na kawowa mai kawo marmara ina kawowa wani wurin ya shi za mu dinga ɗaibuwa muna zubawa kaga duk wannan mai ita ka kazu asibari wannan za ka tabbar da kai musamman lokacin da muke zuwa na kuma mun wasa kanmu da kanmu amma ai muna maganar tauhidi ne akwai lokacin da kusan abin na ƙarshe malam motar nan ta kafe da aka kakule ƙasar sai da ruwa na bulbulowa dole aka mai da kafa bulbula sosai ruwan yana bulbulowa da aka sa teburi aka yanke to ai motar za ta da kafa amma motar na da Allah da ita aka koma ana ɗebo yashi ana zubawa ana ɗebo yashi ana zubawa lokacin da jami'an na suka ce kai su ba lokaci yayi kuma sun tafi suka tafi muka zauna Allah ya kuma da motar mu ma sake tsaya wajen da yawa to Allah na fitar da ita ga wanda Allah ne ta yi wannan aiki kowa ya san Allah cikin mu lokacin da ne hankali ya zai kai wallahi motar na Allah da fitar da ita amma akwai ne ittikhazul asbab tunda kowa yana aiki tsakaninsa da Allah mafi yawa kuma da masu sakaci kan masu yi don Allah a wannan wurin sun fi sun fi yawa a ta fito wajen karfe da na to wannan shi ne ainihin a nan ma dai an fi ganin wannan shi ne tawakkali kama Allah a kama Allah sannan a yi amfani da duk abin da ake da shi ba za a zauna mai da koma ake ce to Allah ya fitar da ita mu roƙi Allah mai sallar ita mu roƙi Allah ya fitar da ita ya mu roƙi Allah ya fitar da mun koma mu sake shiga a sake duk wani haɗa a yi to a sauke kayan mana akwai inda sun da aka sauke kayan ta tsallake ko kwashi kayan mu ko mun kwaɗora a kai sahaba tawakkul shi kenan tawakkul kamar ma ce ko Allah ya dawo da irin wannan aikin ne amma ba kai wahala hanyar gada ba wuya ba wuyan kafewa duk abun da muke ganin nan kwalliya ne eh? Eh? oh an taba yi ba yi bannan ku ce kuka je ka ɗan kwan sha wahala an yanke ko yanke da kwana wurin ana cire mota sana da ɗakafe ana kira mota sana da ɗakafe ai duk abin da zan an kawo aka da sai ka tsara kafa a ƙarshe dai Allah ya fidda ita addara da ta salisa nan kawai abin da ake so a gane a wannan saniya za a haɗa tawakkali da ita ittikadul asibari. kuma sannan ina inda aka ce wancan karatun wa man sadaka tawakkuluhu ala Allah fi husuli shay'in nalahu kun ga duk wanda ya gaskata abu ainihin ya gaskata dogaransa ga Allah wajen samar da abu za ga Allah ba shi abu Allah zai ba shi abu yana tuna ko lokacin da wata tirela ta kifa ce ta kafe a ɗan tsakanin na wajen shanono shanonon nan aka zo da mota aka ɗaura mata ta tsinke aka sake zuwa ta tsinke ikon Allah da aka je muka je gaba da ba sai muka fi da kifan nan ana kabbara ana tura sai Allah shi da kifan nan to nan ƙananan abubuwa kullum ana gane abu da ƙananan abubuwa ala ba shi komai girman abu Allah ya fi ƙarfinsa illa iyakaci sai a duba mai ke samar da irinsa me ke kare irinsa me ya kamata mu kawo mu kawo abu mai kama da wanda zai yi wannan abu daga nan mu ce Allah ka yi abu الدرجة الثالثة martaba ta ku dole wani lokaci karatu bai gano ba kun ga irin wannan kun ga kun da muke shi zai gano ku karatu ko da ba za mu samu komai a noma ba ya kamata mu noma tunda muna samun fa'idojin abubuwa da yawa wanda ba a san su ba ko nawa za a tara mana ba za mu fasa zuwa wajen nan ba don muna samun muna samun ilimi muna ilmantar da kuma 'ya'yan masu kai ilmantar daga irin wannan abun da illa dai Allah ka ba mu ikhlasi a aiki ad-darajatu thalitha rusukhul qalbi fi maqami tauhidit tawakkuli jirkuwan zuciya a matsayin kaɗaituwan wannan tawakkalin kaɗaita tawakkalin wanda aka dogara akan kan fatsin nan a riƙe su shi kaci a sokul kalbi a rasa hoda fil ilmi zuciya ta girku ta kafu fi makami tauhidi tawakkuli wajen kaɗaitar da dogaran nan ga Allah shi kaɗai fa saki la yastaqimu tawakkulul abdi anin tawakkalin bawa bai saiti kwata kwata hatta ya fi halahu tauhiduhu sai kaɗaituwan Allah ya tabbata ta kamar maganan farko sanin Allah nan tunda ka san wanda ka dogara da shi dinnan yana da ikon yin sama da abin da kake nema tawakkalul abdi hatta ya sai halahu tauhiduhu la mu tawakkalul abdi hatta ya sai halahu tauhiduhu bal haqiqatu tauhidi haqiqanin tauhidi tauhidul qalb wan zuciya وما دامت فيه علائق shirki. muddin akwai alaƙa ta shirka a zuciya ba damar alaƙa shirki fil kalbi muddin akwai tunanin wani a cikin zuciyar nan fatawa kulhu ma'alulu ai dogaron ka yana da illa madakulu yana da na kafa wa ala jaridi ta tauhidi daidai da kaɗaita Allah ta kuma hata tawakkuli ingancin tawakkalin nan ike aiki irin yadda ka kama Allah ka kaɗaitar da Allah ka ce da yaƙinin Allah ne mai yi ke daidai imanin ka da zai tawakkalin ka fa innal abda mataltafata ila ghairillah bawa duk lokacin da ya waiwayi wani Allah a kaza zalikal iltifatu wannan wayoyin zai ainihin kamo masa shu'ubatan min shu'abi qalbihi wani reshe daga cikin rashin zuciyarsa a zalika al-iltifatu shi iltifatun ainihin zai rike wani reshe ko wata igiya daga cikin igiyar zuciyarsa duk lokacin da kana aiki kana fara Allah zai maka aikin nan sai kai tunanin wani zai zo i taimake ka a kai daga nan ka samu rauni ka samu na kafa in ya zo ya kama kana so in ya ki kamawa kawai kan da kofa ke kayi ka wannan ba san yadda zan kara shi bai faɗi kuma yana da muhimmanci idan kana aiki duk lokacin ka kama Allah akan wannan aiki naka shin noma ne a'a kasuwanci din a'a kiyo ne a'a mai aiki ne da kake daga cikin irin ayyuka ka ɗauka Allah zai maka jagora Allah zai fitar da kai a wancan aiki daga inda ka to bari ta yi wane bari wane bari wane daga nan ka samu na ƙasa tsakanin ka Allah ba mai daɗa ma girma a aiki sai Allah ba mai saba maka kayan da za ka samu riba a cikinsa sai Allah ba wanda zai tsare ma dabbobinka inda suke sai Allah ba wanda zai kare ma an saka isa mata albarka in ka jajirce mata sai Allah daga inda ka ɗauka za ka yi amfani da su wani za ka yi amfani da su wani in ba fa'a ba daga nan ka samu matsala a aikin inda zuciyar ka kawatsu misalin a taimaka kana da'awa ne daga inda kana da'awa kana ta da'awa shi kenan wasu jin shi kare da kai take yaya ali ko haruna yaya wanda kake jinsa kashin baya in kace ina kuɗi ke gasa in kace ina mota ke gasa in ce ainihin ya za a ce bari magana da wani duk za a yi sai ya ce shi. Ina za ba kai ka baya. amma wai kawai ina ta sai ka daɗe baka fiki ba Allah ke yi dama Allah kawai kake ta kallo ƙarshe ba za a daɗe wasu da mincinsa ya shigo ta ku duba ku gani ana so za ka da mutane da yake mugane sun sai ba wani ne kashin bayan tafiyar nan ba wane ne sai ka ko a same shi kaga ka yi hattara da mutanen nan gwamnati ta tana nan tana haƙe da su za a yi musu kaza za a yi musu kaza lokaci guda sai ka nemi mutum karafa wani an kwana biyu ba za ka ke matsaloli wallahi matsaloli ku yi mana du'a'i Allah ya dawo da mu ina ya tafi a lokacin ana sai ka sai da wani ya danno ana cikin tafiya sai ka ga wani to ya za a yi wannan tafiya shi ne ƙashin baya amma shi ba ba shi haƙƙinsa ba ana yin abubuwa ba da shi ba ana yin kaza ba da shi ba kawai lokaci guda shi cire ide na zuwa ba ma can ba shi aka kama ba sai ka ga Allah ta'ala ya fice yana jiran yaushe ne gini zai gudu zo kasa sai ka ga an sake fandisho ma kila an rusa abin da ake yi wani an ma wanda gina shi wannan ko a rikakken tafiyar nan naune da ba jiyau ba muna zaune da bawon Allah ba haka taɓa mutu da maza sai zai ce Allah ya fata malan daga yanzu ba da ƙara zuwa ba daga yau sai mai faru haka yake eh dama wata shi na ɗiba zan ji tare da kai to sun cika saboda haka nan zan koma kaza zan koma ka nan ce to Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka abin da kai Allah ya kalla dan shi abinda ma ya tsanta ganin hankali kaɗan a ciki Ya ya'yansa suka zo su tsince wannan su kwalle wancan su yage wannan su kwashe wannan su, ka sare duk wani kaya wanda ke nasu kun wata lokacin shiru lokacin da ko a zo gaba na bai faɗi ba da imani a lokacin ɗin zaɓin sa aka sau aka mai da shi a ranar menene aka ko aka fa abinda ne ake aka ko aka fa kenan abu kuma shi wata tafiya sai da ta kai duk abin da yi sharaka a cikin sa wala yadda ka rufa shi ba kuma da niyya ba duk abin da aka yi tare da shi sai da ka rufa shi san masallaci sai da ka rufa shi san dishon da isa sai da ka cire shi ga ba an haƙe shi aka yi ba ya amfani da komai na shi ba to saboda haka nan idan za ka yi da'awa ta Allah kada ka yadda ka kama ka dogara za ka tafi da attajiri amma eh, shi ma mutum ne kamar kowa amma aikace sau mu tafi a ci gaba dai a ci gaba dai a ran da ce a ah, to ga tsarin da za ce a ba na ka ba ba na Allah ba abi na Allah ba abi to zan daina sa taimako ce bari ta rike a yi wani kwamitin da zai iya tafiyar da wannan abubuwa da kai ke a yadda ka gan shi ba shi haka kana taimakawa ka sa jarin ka aka idan ba za ka sa ba su ta in dai naka ne ba za a ba in ko kana son a wani abu naka kawo aya mun sabawa aya a nan mun sabawa wa hadisi a nan to shi kenan da mu ja ba mu koma mu bi ayan in kuma kai ne baka fahimci ayan ba mu sanar da kai ayan in ne ba mu fahimta ba in Allah da za mu zo mu fahimta za mu bi abin da amma ba za mu bi naka ba kama ce tunanin za ka yi ruwa ka yi tsaki ka tsara wasu abubuwa, a na Allah za a yi to duk kira an za a kai awa dole ka zama haka kuma kana da inda zai rushe gaba ɗaya ka nemi wani wurin kai ba in ji ba za yi da za a yi da shi ba a irin yadda ka fahimta ta rushe ko a kama gabansa in Allah ke tafiyar da shi tafiyar da shi in ka da ka da shi ke hanan ka kan ba a bari ba za a bari ba mutane su daina tunani ni nake kaza ni nake kaza in nake da hannuna abu zai rushe wallahi ba zai rushe ba zai dan Allah ya rufa shi wallahi in Allah ya rufa shi ko ba kama yi magana ba ko da kana son isi gaba da tafiya wallahi ya rufa kafa ku tafi nan ku tallaba ku tafi nan ku tallaba ta baya bayyar ku kawo uzuri Allah ya rufe kafa Allah ya kawo karshen fa dole ba ɗau kafa saboda haka dan kuma sa Allah wallahi wallahi wallahi ba za ka iya rufe addini ba shekara dubu da wani ba na yin shi kai a yau ka ce za kai mana kaza ka fasa kaza ko ka koyuwa da kaza ko ka janyo aikata kaza kaza ba ka kanka lokaci da shi ka karyo ka nemi ladan Allah kawai abin ka ciki ka yi abin da kake iyawa abin da ba za ka iya ba ka bar shi ba za ka iya ba fatta Allah ma ba to saboda kana fa innal abda fata ila ghairi a haza zalikal iltifatu wannan waiwayin zai rike shi uba wata igiya min shi abi kalbihi daga nan ya samu matsala eh ina ne mai rana ije ya same shi mai zama da shi kawai je interview sa in wani abu ne wanda ake saye aka je martaban ko da ka yi interview ka ci jarrabawa ka ci interview kawo kaza ba su amma dai na ci eh na iya eh to ba me wannan sai an ba ku kaza eh to ga shi inda ka yi ka wannan shi da Allah amma a yi ma interview kada ce ainihin wannan na gida ne wannan kaza a ɗauke shi a tashi a rubuta masa jarrabawa a yi masa mai yake a oh. wannan kuma ku bari فنقصوا فنقص فنقص min توكله على Allah nan kaga ya rage wani sa da Allah da kadare da hadi tilka shu'ba daidai da tsinkewar wannan igiyar da ta tsinke don ba zan ta tsinke ba yana nan ga Allah ومن ها هنا دجنن ظن من ظن mai ɗauka ya ɗauka anna tawakkula la ya sihu illa bi rafadil asbabi wannan ba haka yake ba da zato ya ɗauka cewar ai tawakkali ba zai cika ba sai an ba asbabu asbabu na nan za a yi amfani da su misalin na in ka bin can ka yi ka ka duba abin ya kamata ka duba ka sake duba abin da za ka aiki da shi kana duba abin duk komai ka tana da ka tana da tarbiyyar ka ka tana da ka sannan in ka je can Allah ne kuma zai taimake ka wa a haqqun amma wa hadha haqqun lakin rafaduha ala qalbi jefar da asbabu a zuci ne la jawarihi gaba kai aiki فالتوكل لا يتم إلا برصد الأسباب عن القلب shi dogaro da Allah ba zai cika ba sai an watsar da duk wata hanya daga zuci zuciya Allah ta rike amma hannaye kafafuwa hatta kan yi shiga ma shiga wannan asbabu ne da ta'alluqul jawarihi ratayen gababuwa kuma sun rataya biha da wannan asbabu din zuciya ta kama Allah gababuwa sun rike asbabu yakunu munqati'an minha muttasilan biha ya rabu da asbabu ta ina ta zuci ya rike asbabu ta ina ta gababuwa to idan mutum ya kai ya kammala wannan shi ne tsakiya khairul umuri awsatuha kuma za mu gaskata maganan mutumin nan ko kuma dama mun gaskata shi yanzu za mu daɗa fahimtar mutumin nan da ke a duniya ba abun da ifi wahala irin tsakiya to a tawakkali shi ne wannan tsakiya duk wani tawakkali da kai in ba wannan ba ba tawakkali kai ba ina fata an gani saboda haka ne wannan shi ne riko a tsakiya tsaka-tsaki kenan tawakkalin nan ina nan kai a hisi a sabamu suna gaba kuwa to wannan shi ne ka raba kafa ka samu dama da hagu jiki daraja kabira to ai eh in eh, gaba ba in gaba kuwan ne amma zuciya ba sa su inda ga ba kowa ne ka ce wani tsoranin kayan nan a kan gaba ka shi ka fadu da zai ba ka ce tsoranin kawa ne a kan gaba kowa ne amma kai ka wannan kaya Allah ne zai tsora mashi الدرجة الرابعة مرتبة تهؤ wannan ha a karatun hawan su ma aiki ne kuma yaya da aiki? a karatun kansa ka ga mun hau gobe guda uku ku duba artabun da muka sha duk da dai an yi wani jakkan kun yi kama da masu bacci amma kawai na duba ba mai wacce ake? Ko kowa idon sa a fili ko mai ba babu sosai a darajatul rabi'a eh, i'timadul qalbi ala Allah dogaran zuciyan akan Allah eh, abin jinginan zuciyar nan da Allah wasu na duhu ilaihi da tokarawa Allah ta baraka wa ta'ala da zuciya wato zuciyar ta jingina da Allah shi kuma Allah ya dafa wa zuciyar wanda ji za ka tafi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai muke bautatawa mun jingina kuma kai za ka mana wannan bautar wa sukunuhu ilaihi da nutsuwansa zuwa ga zuciyar ne zuwa ga Allah bihaisu la ya baka fihi ittirabun ta inda la ya baka ittirabun wani shakka shakka bai raguwa a cikin zuciyar min tashwishil asbabi bai kallon asbabu kwata kwata a zuciyar fa wala sukunun ilaiha bai karkata gare ta ba ita asbabu bal yakhlaqu sukuna ilaiha ya yanke nutsuwa da wannan asbabu min qalbihi wa yulbisu hussa kona ya yi don ya tufatar da shi mai tsuwa ila musabbibi musabbibiha musabbibil asbab man musabbibil asbab Allah aka jakwa da ya musabbibi asbabi sai mutum ya rabu da asbabu a zuci ya dogara musabbibul asbabi wa alamatu hadha alaman wannan annahu la yubali bi iqbaliha wa idbariha suwa bai damu da durfafowar asababu din ba da kuma daga bayan asababu din kana iya ka shirya hanyoyi duk inda ka ga ka tsinke ka ji tsoro Allah na nan bai tsike ba haka nan kana iya ka ga asababu din sun nuna ta ko ina ana neman ka kar ka dogara da su komai bai yawo kuwa nan za ku ga hikiman Abdullahi dan Mas'udu da yake shi hankalinsa ba zai kwanta ba inda dama sana aljanna hagun sana waje hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya ga hagun din tashi da ciki da za a tsayar da shi yayin da kafar tsaya ta shiga aljanna ta tsallaka gir sai ya tana wajen gir inda za a tambaye shi ya abdullahi me kake so allah yi maka zai ce ya allah ka mai da ni kafa me yasa tsallaka wannan ba dole ne ba komai na yi aukuwa a wannan wurin ana yake amfafa saboda haka nan kana neman abu aka yanke za a baka wani ma na bayan ka wani ma na bayan ka ba dole bane ba dole komai na yi aukuwa lokaci guda abu nan ya juye ka shi ba abu bai tabbata da rika sai ya shiga hannunka sai ya shiga hannun ka yi shiga hannun ka ka ɗaga shi sama an ce za a yi kaza shi ne wannan eh, ga shi an yi to ta tabbata amma idan ba a yi ba akwai shakka ba ka taɓa sakin jiki da shi in amma shi an ce dai za a yi kuma akwai tare in Allah ya ga dama zai yi abu muna fata Allah ya karasa wannan abu don kan gashi nan ya danno kusan ba abun da zai tare a fili wanda muke gani sai abun da ke boye kuma zai iya kasancewa ai kun ji wannan kun wallahi wannan mutum da za ka rike haka da ka huta a ce maka za a yi maka ka ba ka zauna ka kwallafa ranka karshen kafafa don ka zo wani ya ga ka kai ba zan iya ba sai ka to ba ko mai Allah zai iya ana cikin hakan Allah ya gada masu da sauka amma abin baka zai kai da kanka kana zai ta ko ah, mene ne ai kaza kaza ne to shi nan kawo kaza to shi nan kawo kaza yaya aka yaya aka shi ke za ta ta ganna wahala na kama kafa da wani kai Allah ne iba ba wai abin ne bai da wahala ba Allah da ya sauƙaƙa maka ne mai sauƙaƙa duk wata wuya wannan kakamake kadan iya ba wancan ce wane ni wannan ce kai ai abun nan Allah zai sauƙaƙe ka ka kare a je ka idan naka ne a lokacin na sai ka gani Allah ya sauƙaƙa ma abun karshen ta abun ma ya zo ta hannunka wanda inda wancan ne ya maka wancan hanyar ya yi ta kuma ma ke nan daga baya dole ka gode dole ka yi ta ba dole ka yi ta ba da kansa yake ni ba zan iya ba in kuma yi ce maka ba zan iya ba ka ji haushin ku ka ce haƙi ne ne a ah, Allah Allah ne bai kaddaro ba kuma ga Allah kada ka yi mutum ka za ka da shi akan ka ita za ke ba iya ba in mugurta ne shi da Allah an kuma da gaske ne ka ga nan baka sani ba din bai kamata ka ci jalinsa ba alamatu haka annahu la yubali bi ikbaliha suwa asbabu wa ididariha haka nan ba da bayan su wala yaqribu qalbuhu zuciyarsa ba ta raurawa wa kafiko inda idibari eh, inda idibariha eh, inda idibari ma yuhibbu minha ainihin lokacin da baya da bayan abin da yake so daga gare ta bai kamata ba zuciyarsa ta raurara wa bali ma ya kaho da durfafowar abin da yake ki li'anna da li'anna i'timada fa Allah saboda ne dogaransa bisa Allah ne wa sukunahu ilaihi ai kun ji wastinadahu ilaihi jinginansa ga Allah ne wanda yana nan illa hanyoyin ne duk sun shi qad hassanahu min khawfiha ya kare shi daga tsoron su wa raja'iha ya tsare zuciyarsa daga ainihin tsoron asababu da sa rai da asababu fahadahu halu man kharaja alaihi aduwun hadimun lafa kasar kobe lokacin misalin matsayinsa sai ya zama daidai da man kharaja aduwun hadimun alaihi wanda ya fi ƙarfin sai kullo masa ya kwa kasa bihi. kana tafiya a kan hanya za ka gangara wani gangare kawai sai ga za ya yi ihu gaban ka ya kafin ba maganan gudu kana ɗagawa kamar ka tsokane shi ne. dole ka bushe a wurin idan ka yi kayi sa'a ka bushe ka faɗi a nan wurin nan ya yi diri ya yi diri ya yi diri ya yi ihu sai ka ga ya wuce ta matatta bishi ya wuce ce tashin hankali ƙarfin da suna gafi sa kusa awa guda kafin ka da wurin ko akwai wasu daga nan ka lallaba ka haura ka ga mai bakon ka ce hikima na na faɗi na so hikima na inna wallahi Allah zai fi tafi kwanan ka na gaba saboda haka nan irin wannan sai dai ka sallama Fara a histan maftuhan yana nan wannan makiyin ya taso masa sai ya ga wani katanga buɗe kai ya wuce katanga ganuwa ada kala rabbuhu ilayhi ubangijin sa ya sashi a cikin ganuwan nan wa adalaka alaihi babal hisni aka rufe kofar yaya ai mutum ya sha ba wancan da zaki ne ba ko da ma zaki ne kaga don ta ce sai ga wata ganuwa Allah ya fashi a cikin wannan ganuwa aka rufe ganuwa a wannan maki shi kenan sai karma dai kawai sai ba da labari Allah ya kai mu gida fa huwa yushahidu aduwahu yana hangen matsayin gashi ta kharijal ismi fattirabu qalbihi kaga wannan raurawan fa wa khawfuhu minhum fi hadhihi la ma'ana lahu sanar da zaka je ba ba ka sha ba kana cikin ganuwa an kulle makiyin nan ba yadda zai yi da hauro wannan ganuwa kuma sai ka kama tsoro ai kawai sai ka ce Allah an na gode wa kazalika to haka lamarin yake faɗi wannan eh misalin ni na kawo misali kafin nashi na kawo zaki shi abin da yake wani abun tsoron da ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfin mutum sai ga shi da abun ana cikin haka yana tsardar sai ga katanga ganuwar da jet sai Allah kaddara mutum ya shiga cikin wannan ganuwar shi kenan sai dai kila baka san ganuwar ba ba yanzu ganuwar da ke yan ganuwar ake da su misali in kaje hanyar hanyar manzannin nan ba sojoji sun yi ganuwa ba sun kare gidansu sai dai yan ganuwa su sun yi ta daidai irin abin da ake bukata wurin amma ganuwa in aka yi ta ganuwa ta gano ba a haura ta sai an yi shi to shi kana sai ga a cikin ganuwan aka rufe ganuwan kana ciki wannan makin ga gashi can waje to a lokacin ne na tsoro tsoro ya kare sai eh, godiya ga wanda ita gaba kai wannan ganuwan shi ne ba da risali ni kuna wannan baka da zaki ina tuna abin da ya faru ibidul asiyar ne ina muke ina nake wa kadhalika ku man a min malikum dirhaman sarki ya ɗauko dirhami ya baka a irin sarakunan nan namu ya ɗauko ciyaman ko gwamna ya ɗauko dubu ɗaya ya baka kafin dai dubu ɗaya ba komai ne ba a hannun ciyaman ko gwamna shi kenan sai da rika ya kafa ce dubu ɗayan nan ko فقال له الملك كتب كان ستوني كي جبوا ne قبضني حتى كهقل kasa kai a hannu a ka kana nema kai kuka ya za ka yi dubu ɗayan nan ka shirya za ka yi kaba da ita za ka yi kaba da ita a afalwanta yanzu ya za a yi sarki na sai ce indiya a ba'ahu kai kakka damu ina da dubunsa ina da dubun dubu la ta tamba kakka damu da wannan dubu ɗaya mata ji ita duk yayin da ka zo in za ka tafi ilayya ka zo wurina o a tsegakamun haba'ini zan baka daga kudi na abafu. Sai mai na yi wata An kalli kwanta. Ana ba mu biyar da ka guda ɗaya ne ba ka. Kuma za ka sai ya fasa. Ka da mu sai ce ya kware maka shi. Faizan Ali masu hata ƙaunin baliki. Tun mutum ya san sarkin nan da jabtani, wa uwa suka bihi, waɗama anda ilaihi. wa alima anna khaza'inahu ya san akwatinsa ko sab ɗinsa mali'atin bi zalika lam yahzan to wanda ya dogara ga Allah aka kwace maka abu kana da Allah ne da maka aka ga hankalin ka kwace yake inda Allah na da ninkin da ninkin abin da aka karɓe maka sai ka koma karatunmu na safi a nan ne zai yi mutum yana da irin wannan tawakkalin ya zanto idan ɗan fashi ya tare ka ya karɓe ma kaya to maimakon ka ji haushin an karɓe maka kaya ka yi baƙin ciki musulmi ne yi wannan ba kayan da aka karɓe maka ba yake ka. a'a musulmi ne yi wannan fashin kai kayan ka kaya sai maka amma a ce ɗan uwanka musulmi ya yi fashe wannan ya fi baƙin ciki daga fashin da aka yi maka ban san da fashin ba eh eh yawwa ɗan jira haka ake so su zama wani wani nura maimakon ɗan fashi ya zo ya shiga gidanka ya fasa gidanka ya ɗauko ka ya tafi da kai aka je aka yadda aka yi aka sayar da gidan aka sayar da yan shanuka aka sayar da ɗan wanka aka haɗa aka kai musu aka sako ka da ka je cikin su sai ka bi yan uwanka ne musulmai ne wannan kada ka yi bakin cikin satan da aka yi maka ka halarta masu bakin cikin ka yan uwanka musulmai ne suke wannan domin batan yan uwanka ya fi muni daga dukiyarka kaga suka kuma ce kai haƙuriwa ne wallahi kaddara ce a ni na fi ku sanin kada bakin ciki na da nake kawai ku ne kuka yi wannan sakan ba kuɗi da na ba ku ba in don ka kuɗi na ne ku tubar wa Allah ga suna bar muku na ba ku kwanci halal malak amma bakin ciki na a ce yan uwana ne ke wannan aiki to shi ne kake musulmi ko da haka kai ba musulmi ba ne ba ka daina kallon harkan ka ka kalli harkan al'ummanka ka kalli harkan yadda kabilar ka ta shiga cikin wani hali wanda bai kamata ta shiga ciki ba an yaudare ta an tallata mata mugun abu an ɗaukar makamai an ba su kuma da aka ba su makaman nan ba alheri ake neman su da shi ba su kashe yan uwansu an fama masu dalilai da za su hujjar da su na karya sai kuma sun kafa ganewa baƙin cikin ka al'umma ka fi ka gane wannan abu cutar su aka yi aka ba su wannan abu suna cutar da yan uwansu kafin a taɓa wanda ba naku ba an taɓa naku ninkin da ninki bakin cikin ka da damuwar ka ka kwana ka tashi a rayuwar ka a ce kabila ka ce ta haka to shi ne kake musulmi shi ne abin da an da ke cewa duk mutumin da bai damu da al'ummar musulmi ba bai daga cikin musulmai halin matsatsi halin bala'i da musulmai suka shiga ciki bai dame shi ba baya daga cikin al'umman annabi muhammadu hai matsalar muna da yawa a ciki hmm? mu kawai tunanin mu zagi tatanci a kashe duk wannan bai sa su bari kawai ƙara amintar da gaba ce amintar da ita ne al'umman annabi Muhammad ake so masu suke wannan fa subhanallah wannan ku ba al'umma annabi Muhammad ba ne ba al'umma annabi Muhammad aiki ya same mu dole waɗannan mutane mu ganar da su dole mu ganar da don akwai waɗanda za su gana shi akwai waɗanda za su ga ganewa akwai waɗanda sun yi nisa duk inda mutane suke ba a rasa na banza amma sun yawa waɗannan tun da gida abubakar ma an yi sata to an ji wannan ku to saboda ka nan kullum dogaro da Allah kai ka san Allah na da abin الدرجة الخامسة مرتبة تبيت حسن الظن بالله يو الله كتاوان وتو وتو الله نادا إيكو ينكومي فعلى قدر حسن ظنك daidai da kyakkyawan zatonka da Allah wara ja'ika lahu da kulla faranta gare shi ya kono tawakkuluka alaihi ga kenan misalin kaman waccan magana wani abu da yana tafiya ana koma baya karatun misali ina inda aka ce din tasirin magana ta ga dogara da Allah ku ya kamata ce duk almajiri malamai magada annabawa kawai ka ɗauka ka yi magana Allah ne zai fata sai tasiri ka kudure abin da ke ra'ayinka a zuciyarka ka faɗo shi Allah ne zai sa magana ta tasiri in da rabon ta tasiri sai ta tasiri idan Allah ya sanya rabon shiryen jama'a ta hannunka ne sai ta shirya an ko ba ta hannunka ne ba ba yadda za ka yi to don haka nan kyakkyawan ka da Allah sa ranka gare shi ya kuma tawakkulka alaihi ولذلك فسر بعضهم التوكل دان هكا وسوسك فسر توكل بحسن الظن كوي فقال التوكل حسن الظن حسن الظن بالله ai da ya gare da Allah shi ne kyakkyawan zato ga Allah Allah zai ma rahama Allah zai buɗa maka Allah zai warkar da kai Allah zai yi kaza ɗinka da aka ɗora maka abin da aka ɗora maka bakin ka ashe ba jama'a wata haƙiƙo haƙiƙanin dai tawakkali na husna zanni bihi ya ohu ila tawakkuli laifi kyakkyawan zato da mutum cewa Allah zai sa ke dogara da Allah tunda kana zaton ba zai kyale ka ba to ko za ka kama shi yaje ta yutasawwaru tawakkulu ba a suranta dogaro alamanta sai uzanna duka. akan wanda kake ainihi wanda kake masa mummunan rasu matan ko ba shi za ka bayar kana ganin wannan mutum da zai biya ka ba za ka ba shi kana masa suƙin ya karɓi na wani ya cinye ya karɓi na wani ya cinye na wani ma suna kotu ko haya ka ba shi haya alajin wurar hmm? ya ci bashin wancan bai biya ba ya ci bashin wancan bai biya ba wani ma suna shari'a da shi an koro shi daga wannan gida baya biya sai zai ta alaji nuran na neman taki ka bani aro kace babu daki baraka ce ko ban aro malam bai fita sai da yan sanda domin ne kana da suƙun da bihi amma da akwai husnul gando da shi daga cewa ba ko bai wannan ai to yaya Allah dole kai wa Allah kyakkyawan zato shi ne an ta wa ala man tasi wa zanna bihi wa la tawakkulu ala man la tarjuhu ba a dogaro ga wanda ba ka faran alheri da shi sannu sannu kaga wannan martaba ita ma kafin a hauta za a hauta da ya sandu sannu mutum kafin da a ce ya mutu ya kamata martaban nan takwas mutum ya hausu tun da kowane aiki ba ku maratun ba maratun mata daraja ta kaza daraja ta kasa. hawanta ake sannu ku kowace daraja in ka da aikin ka الدرجة السادسة استسلام القلب laho. sallama zuciya da Allah kawai mutum bai waiwaye kowa dawa dawa'ihi kulliha ilaihi da tizkuwan bukatunsa gaba ɗayansu zuwa ga Allah wa qata'u munaza'atihi mutum ya yanke ja da Allah wa haza ma'ana qawli ba'dihi at-tawakkulu isqatu at-tadbiri an yi shi ma baya kuwa a wani tarifin cewar dogaro da Allah da ke jefar da tsarinsa ya kama na Allah يعني الاستسلام للتدبير الرب لك بعد كي جسال da Ubangiji ya maka. Allah ya ma tsarin dukkan komai abinda Allah habbata shi da ma yanzu za ka yi bacci wa sai gairi babin amri wan nahyi nan ba a babin umarni ba da hani kadai ba dal fi ma yaf'aluhu bika cikin abin da Allah zai yi da kai la fi ma ka bi fi'lihi duk abin da Allah ɗora ma ka ji daɗin sa ka sake karatun mu na safe ka zamo ka ba da kai ga Allah kamar yadda likitan marar lafiya ya ba da kai ga likita ko duk abin da likita ke masa yin sa zai yi don zai ce likitan nan bai ce in daina cin kaza ba sai don alheri likitan nan bai ce in dinga cin kaza ba sai don zan yi amfani a daraja ta sabi'a ta kusa da ƙarshe martaba ta bakwai a tafawido jinginawa Allah kawai wa huwa ruhu tawakkuli ya ai wannan martaba ita ce maharan tawakkalin ka bar wa Allah komai wa lubbuhu shi ne tsokan bar wa Allah komai akwai tukadul asbabi wa haqiqatuhu huwa ilqa'u umurihi kulliha ila Allah shi ne jingina lamuran sakka zuwa ga Allah wa inzaluha bihi da saukar da lamuransa ga Allah talaban wa ikhtiyara nema wurinsa da zaɓi kansa ya zaɓa wa mutum abin da shi alheri la kurhan ba dole ba wa tsiraran bal ka tafawidil ibn al-ajiz ad-da'if al-madlub umurahu ila abihi kaman jingina ta kafashe mai rauni rinjayayye yana jingina al'amuransa gaba da zuwa gaba don ya san babansa ba zai cuce shi ba don ya san babansa ba zai yi zace wani kana kai ba ala alimi bi shafaqatihi dan nan ya san tausayin baban nan nafa alaihi wa rahmatihi wa tamana kifayatihi to wannan haka mutum zai bawa Allah salillahi al a'la wa husni wilayatihi lahu da kyakkyawan jikintansa da kike wa wannan dan da tasirihi lahu shi ne kuɗin makaranta shi ne asibiti shi ne riga shi ne ci shi ne kaza shi ne wa shi ne wa fa huwa yara annaka dabirahu wannan in yana da albarka yana kallon tsarin babansa gare shi khairun min tadabirihi li nafsihi amma na sai da albarka ku ɗa albarka zai ɗauki tsarin babansa da ya ɗauka masa ya fi tsarinsa kuma baban nan nafa ya ga abin da bai gani ba kuma baban nan nafa ba yadda za shi da masa mugunta to yaya baban kama ka yaya Allah har in babu aula wa qiyamahu bi salihi tsaye yake da duk abin da zai gyara shi لتوليه لها خير من قيامه أني توليه أين لها جبن كما سيافي بيتاتي أبو الدكار سيبرو وأبو سيافي ناشي هو لها فلا يجد له أصلها بين سام من جارا ولا أرفق من تفويته إذن جنجن لم ولم ولم ننفى أموره كلها إلى أبيه don wannan haka yake illa iya kasi yara na yau ba san haka ba wa rahatihi min hamli kulfatihi da hutawansa daga dauke masa nauyinsa ba shi kali hamliha tun da yin tarkata ka jingina ba ba ga shi kenan garin ta da ku daga bacci ko daga yanzu da sana a ce haka da a ce in ka samu albashi za ka kawo banka in ka ɗauko albashi ka ce ga shi ba ba kamar yadda ba ka ga sauran ƙabilu ayi. yi an yi wata mutuwa a masallacin nan ta ɗaga a hankali shi da ɗin baban da ya mutu ɗan ashe kullum ya karɓo albashi shi baban ike bawa baban zai ɗebi ce ga shi, sannan sauran kuma bai tambayansa ya aka yi kullum ya baban cikawa ya kai masa albashin kenan kuma ba a bashi nashi ba ba zan ya mutu hatta kuɗin da zai yi waya babu sai aka ce masa eh duk kuɗin mana daga wannan kasayen ita a a ai babansa bai ce ya taɓa ba yanzu tun da babansa baya nan yayansa na nan yayan baba aka ba shi kyautan ɗari biyu kira katin da zai dinga kira aka gama da aka gama ainihin aka kai shi aka dawo mayafin da menene din da wannan kudin haka ya ɗauka gaba ɗaya dunkule ya ba wa yayan wambaban shi sai abin da yake haka kuke tafiyar da rayuwarsu a gida daga gwamna shi ne musulunci zalla ran da wani abu ya taso maka to baban nan sai ya tarkato kuɗin dangi da kanne da ya yi an maka kamar yadda kai ma aka amfani da kuɗinka amma ka fama kuɗinka ka soke sai a barka in ka ce za ka yi aure ya ce ka gama shiri ka kama ɗaki ka yi yi bayanin shirin da kai ka yi laifi ka yi kwando ka yi waye ko tun da harkar hada kwando yau ka yi kuɗi kaza ga ɗakin haya ka yi shi kenan yanzu kawai abin da ake nema baba ka je ka gaya musu ni ɗanka ne kana son a bani wannan yarinya shi ne kawai abin da na ɗora ma ce to shi nan zan je in dai wannan ne saboda menene ba za a ce ma kuma da kafa a munaka soke wa kai sai munaka shi wannan ya wuce ka ba kai ne ba hmm? to saboda kana kaga wannan kaga ya sallama babansa zai ga alheri lokacin alheri ma ajabihi anha tare da dama ba zai iya ba وجعله بوجوه المصالح فيها فبعك إذن من صلى ما وانا أشهد وعلا وعلمه بحال بما بكمال علمه سبب فننسى بابننا بتكتن فني من فوض إليه وقدرته وشفقته قال الله نبا بأولا إلا ما فلت فلله المثل الأعلى الدرجة الثامنة أظنها الأخيرة فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة أي درجة الثامنة رند هوانسا يكي وند مرتبة انتقل منها إلى درجة الرضا أنا زيت فيني بدرجة يرضى وهي ثمرة التوكل وأنا كما سيدي أفعلك أو نوري وكان شيخنا رحمه الله Ya yaqulu al-maqduru yaktanifuhu amrani duk abun da aka kaddaro abu biyu na kewaye da shi التوكل قبله والرضا dahu. duk abin da aka kaddaro masa aka kaddaro aka shirya za a yi to ina da abu biyu dogaro da Allah kafin a shiga aiki yarda bayan aikin ya auku abinda sakamako da aka samu in za ka je kasuwa ya kamata abinda ka kaddara za ka je kai kasuwa dole ka kaddara wannan da farko dai ka dogara da Allah a wannan kaya da za ka sayo idan ka sayo ka sayar ka rungumi kaddara yadda ka sayar in ka yi haka dogara ya tabbata da ka eh, me duk aikin da za ka yi na farko dai ka dogara da Allah a shiga abin sannan halin da ka samu kanka cikin karin burin kaddara faman tawakkala ala Allah ya qabla da fili wanda duk ya dogara da Allah kafin aiki wa radiya bil maqdi lahu ya rungumi abin da aka fama masa ba'da al-fi'li fa kada wa'i ai fa kai wurin ya bace ne ko oh, ina daga wannan ko an fa kada kama bil ubudiyyati wannan ya tsaya da bautan Allah kul ɗin eh? na. amma masu jarrabawa ai kome tun da almakadiru duk abin da mutum shirya zai na farko dai ka tana da babu, don haka za ka shiga jarrabawa a ainihin ka dogara da Allah sannan an yi jarraba an gama sakamakon da ka gani rumbuni kaddara قلت وهذا معنى قول النبي wannan shi ne fassarar zancen annabi fi du'a'il istikharati a du'a'in istikhara bai halatta musulmi musulma ta yi wani abu na mubahi sai ta ni Allah zaɓi mutum ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik Allah ina neman zaɓinka da saninka wa astaqdiruka bi qudratika ina neman ƙarfi da ƙarfinka wa as'aluka min fadlika al'azim kaga fa hada tawakkulun wa tafawidun ka dogara da Allah ka dingina masa thumma qala fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta allamul ghuyub kai zaka shiga ma baka ga komai a ciki ba fa hadha tabarru'un ila Allah wannan shine komawa ga Allah gaba daya min al-ilmi mutum ya bar ilimin sa wal hawli wal quwwati ya bar wa Allah wannan wa tawassulun da kama kafa ilayhi subhanahu bi sifatihi allati hiya ahabbu ma tawassala ilayhi biha al-mutawassiluna wanda ainihin kama yin tawassuli da sunayensa kama kafa da sunayensa wanda ainihin ahabbu ma tawassala ilaihi mafi soyuwan abinda masu tawassuli suke tawassuli gare shi idan sunayen Allah ثم سأل ربه daga nan ya roƙi ubangijinsa an ya kabiya lahu zalikal amra in kana fihi maslahatuhu ko in alheri ne Allah ka zanta min da shi ajilan yanzu yanzu au ajilan ko nan gaba wa an yasrifahu Allah ya kawar da wannan abun din anhu in kana ainihin fihi madarratuhu ko matsayi zaka nema ka zaka yi ko menene zaka nema dole kai wani istikharar ajilan au ajilan fa hada huwa hajatuhu allati sa'alaha wannan shine bukatar sa da ya roka falam yabqa alaihi illar rida kaga in je wannan du'ai inda kayi wannan sallamawan Allah kafin ka shiga aiki to wanzu duk abun da ya auku kai da shi bima ya kasa bima ya qadi lahu fa wa qadir li khaira Allah ka shirya min alheri haisu kana duk inda alherin nan yake kuma ne bihe, ka yarda min da shi don da dama za ka daga abu alheri ne zaka ji ba kafan shi fakadista mala haza du'a kun wannan wannan du'a'in ya tattaro ala hadhihi al-ma'arif al-ilahiyya bisa wa'annan ilimomi na Allah wal haqa'iq al-imaniyya kada mutum bai sani ba Allah ne ya sani allati min jumlatiha at-tawakkul wat tafawi akwai dogaro akwai sallamawa qabla wuqu'il maqduri kafin samuwar abin da aka shirya wani riba ba da da yadda da shi bayan kuma ya auku wa huwa samaratu wannan shine fa'idan dogaro wa tafawidi wa alamatu sihhatihi alaman ingancinsa fa illam yarda bima qudiya lahu idan mutum bai jamsu da abin da aka kaddara masa ba fa tafawiduhu ma'lulun fasidun dogaron fa wannan ainihin yana da illa fatacce ne fa bisu kimali hadhihi darajati jama'a cikan wa'annan martabobi as-samani yastakmilu al-abdu maqama tawakkuli subhanallah yau ku duba muna karsa na wace wa tawakkulu da dogaro to me muka sani a ciki kaga duk wani karantar da tawakkali da kai sai ka koma ka sai ka yi a karatun kaga irin wannan da ke kara daga cikin bautan Allah da tawakkali da wane ne tawakkali ka dubi martaba tabbas ko su guda ɗaya kafin a hau da abubuwanta wanda wannan ma takaicewa ya yi wa tasbutu qadamuhu fihi nan ne kafa ke kan kama ta tsaya wa tawakkulu min a'amil muqamati jama'a dogaro ga Allah na fa yana daga cikin mafi jamewan mukabobi تعلقا بالأسماء الحسنى فإن له توكل إن ينادى تعلقا علاقة خاصة بعامة أسماء الأفعال دون سونا نعيقنا الله تتوكل إن علاقة بشي وأسماء الصفات فله تعلق باسم الغفار kaga misali ai kaga dole al-gaffaru kai aka dogara da Allah Allah ne mai yin gafara wattawabu yana da alaka tawakkali ainihin da sunan Allah at-tawwabu wal afu wal afu wal rahimu wa ta'alluqan dogara da Allah na da alaka da ismil fattahi wal wahhabi wal razzaqi wal mu'ti wal muhsin duk na da alaka da yana ayyuka wa ta'alluqan bismil mu'izzi mai tagawa almujilli mai kankantawa in ka dogara da gare shi zai ɗaukaka ka akan mai neman karyowarka zai kaskanta mai neman kaskancinka alhafidi arrafi almane min jihati tawakkulihi alaihi saboda dogaransa akan waɗannan sunayen fi idlali a ada'idinihi wajen kankanta karya makiya addininsa wa khafdihim da kaskanta su wa man'ihim asbaba nusrati wa ta'alluqan wannan tawakkali na da alaka bi asma'il qudrati wal iradati mun yi bayanin su a baya وله تعلق عام توكلي هذا علاقة جمامي بجميع الأسماء الحسنى ولهذا فسره لم لمن يفاكد أن فسر من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله شين تاشن فرقو شاكين هوني ولين دليل عربي بقيت فقال فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته kaga sai a nan kaga ya kulle karatun fa karatun farke yake da juna dole ka fahimci kowace jumla kowace kalma sassarke yake don haka nan yake wa inna ma arada annahu bi hasati ma'rifatil abdi kaga ta yace na kafan can kenan daidai da sanin gawa da aka faɗi tawakkalin bayin Allah sai aka rawa tawakkalin malamai sai aka rawa tawakkalin kaza ainihin ma'arifatul abdi ya shehu da ko makamar tawakkuli daidai sanayyanka da Allah haka dogaronka da Allah zai kasance wa kullama kana billahi a'rafu a duk lokacin da mutum ya fi sanin Allah kana tawakkulu alaihi aqwa Haka dai harkan gaba ce da sanin Allah nan sanin sunayen Allah sanin sufofin Allah sanin aikin waɗannan sunaye da siffofi muhimmi ne a tauhidi shine ƙorarwa tauhidi Wani ya tawakkuli jama'a daga cikin dogaro da Allah isqatu talabi min al mutum zai daina roƙon halitta ko umbari ayi bacci kaɗan a tashi eh? ai bacci kaɗan da a ba wai tsawa na ai ba nan gaba da yan mintuna ai bacci a fata break hmm? inda wani tabbata ne mai muhimmanci kuma yana jone da tawakkali galibanin abin da ke zuwa mana a tawakkali muna maganan tawakkali muskilarsa da asababu ya suke tafiya to mun ji hada suke da asababu wannan ba da duk wanda ke zaune a nan ya fahimci tawakkali sai da asababu asababu sai da tawakkali ko to yanzu ga wani magana nan yana rataye a gefe iskatar talabi eh, daga cikin dogaro da Allah mutum idan na ne ba daga halitta ya gina wata masifa da muka shiga cikinta da an ji an dace ku taimaka mana ku taimaka mana ku taimaka mana suwa za su da jin ku taimaka mana ma hatta kalma ya ba su daɗi ka taimake mu Allah amma ba mutane ba mutum sarayar da nema daga mutane rabanka nema dole a baka lamin ba daga Allah ba Allah kan roƙe shi amma halitta ka ka roƙe shi kada ka zubar da mutuncin kai da roƙo fala ya kalabu min adin shai'a mutum ba zai nemi komai daga wani ba ya malam ko a gaban babanka ya kamata ka zama ya fari na'am Kan daga murya da faɗi da ƙarfi mu eh ba daga Allah ba alhaƙunan Allah alhaƙu ismun min asma'illahi isqatu talab min al-khalqi kana ji malam mutala la min Allah a ah, ka za ka nema bukattai nema daga halitta ba wai daga Allah ba Allah nema aure hukumin min Allah amma eh, talabu min al-khalqi la iftithu la tasqutu min al-haqqi fala yatalabu min ahadin shay'a mutum da zai roƙi wani abu daga wani ba ba ka ga su kudu ai ba ka roƙa ba su ce magana ainihin la yasarquna mai tawakka lila ya farke in kai masa rukuya zai faru zai ka amma shi ike yin kaza hmm. yake mi konin kaza sai ya tashi da an shi don ba za ka samu ladan shi ba sau da haka nan dukkan kayan su kan yake baya rukuwa sai da yanzu ba zai imamu ahmad ba ka kwanta a ulul himma fata aka yi masa da aka yi masa safa abokan karatu suka je da su shi ba sai aka je gida aka je inda yake sai aka tara shi a cikin ɗaki ya kulle ya aka yi kwana biyu salamu alaikum baka zo maka yake an fata min kayana ne da ban fa sai duka tara kuɗi suka ce za ku da yake a ba ya taimako an hada dinarai yake ba ya fi yanzu ya za a yi ce ku bani dinari ya ku faɗi littafin da kuke son in kofa muku kamar yanzu yadda aka yi kuke ce masa business center ne ko ka kai littafi a yi ma photocopy ka kai receipt a yi ma photocopy ka kai wani a yi ma photocopy yana tattara karofin sa yanzu ka gana mai da wannan abin yi min kofi ɗari wannan abin yi min kofi dubu ɗaya wannan abin yi min kaza to da wannan business center ɗin mutum ke yi idan kana neman littafi sai ka ce rubuta min littafi ka rubuta min iskiru innan na gafin kare a naira dubu ɗaya to da ka sai ce ku faɗi littafin da kuke so sai in rubuta muku dinari ɗaya nake so amma ku faɗi littafin da kuke so in kofa muku ba zai yi roƙo ba kuma ma riƙe sai ka ya baya wani abu wulaƙanta shi wane mutum zai zalunce shi bar wannan ba nan yake ba amma nan mutum fala ya talabo min ahadin shay'an kana ga wannan zai yi roko wanda mun tala ina ga kade ne baka shi bari da wurin ka mai karatu eh? <laughs> daga wannan ba zai roƙi wani mutum ba mun ga eh Eh, mun bar su mun yi shi yawa mun daɗe wakalin kenan mun je mun yi roƙon ba fa'ida zumunci ya zube kuma babu abin da ke nema yawa haka ne fa'in na talaba min al kuma ji zarar da wahala nema daga mutane Su ne halitta fil asali ma'zurun haramun ne a asali haramun ne ka roƙi wani fa inna talaba min al khalqi mahzurun fil fil asali ba a taɓa gina abu da roƙe-roƙe ko tsaya a fitar da jari ko a ce a gina wani wuri kullum an gama ce a roƙo idan ka ba wa musulunci ne shi ka nan ɗauko ga a gaya maka sayo ba ko ka ɗauko kuɗin ka kawo kaza amma a ce a wata ya ƙare a roƙowa ne a roƙowa ne a roƙowa ne ku rufe bukka ba ku kai ku yi ta ba ku rufe ta ku koma zaman ku asali inda kuke wahala da ta kai kun gane karatun da za a yi ba ba ku da mutane masu amana ba a tafi abu da roƙo ce kuma makaranta ya kamata an fitar da tana da jarinta za ta biya kuɗin makaranta za ta sai kayayyakin aiki za ta gyara bincika. za ta yi tanti za ta yi kaza abin da ta kafa ta iya faɗaɗawa to ta fara a soso ana iya saya jama'a wannan makaranta yanzu ta karu ana iya saye a sa wuri wanda ke zuba jari zuba jari amma makaranta tana tsaye da kanta don haka ba za a yi da kafa makaranta ta tsaya a ce sai an yi tallabe-tallabe a kawo a tsaya da kanta wa ta gaya sa ka gani ba mu ɗauki ne ba ce yanzu hanyar neman kuɗi a wurinmu a yau na musulunci sai wata an yi bara yadda ake kasu na kawo gwangwana yi akwai mutanen kirki sun nema a fa daban kan a huda a fa daban kan a ruwa ta ah, in muna son mu nema mata jari to mu nema jari wani ba da kaza wani ba da kaza wani ba da kaza mun wuce mu tozartar da addinin musulunci da bara akan titi mu saro ba akan hanya ko mu je gidan mai muna nemawa masallaci mu je gidan to kuɗin mu mai za mu da su me za mu da kuɗin kuɗin mu sai dai mu yi aure Kuɗin mu sai dai hijiman yaya ha dole mu fitar da kuɗin mu mai wurin bautar Allah amma ba za mu tozarta addinin ba babbar hanyar mu ta samun shiga bar juma'a da gayatahu gayan roƙo an yi ba halin darura a halatta shi in bukata ta taso bukata na iya tasowa in ce to masallaci ya ci bashi yanzu a ce a cikin gidajen nan wani ita da ainihin ya ga gidan sama a bashi miliyan kaza da sai a sharo abin da masallaci yake da shi sauran ce to a raba a raba mu nawa ne mu kaza ne ana fafa sai aka ce dubu goma goma in ka kara wannan wani abu ne daban ba za mu fashi a cikin dubu goma nan ba sai da wari shi gefe za a yi lissafi da shi amma ba za a fashi a layin mu na dubu goma dubu goma goma duk talautan ka sai kafa da dubu goma malam ba wani gida da za a daga kwana sai ba mu sai shi ba amma ba za mu ce a yi kwamiti a je gidan alhaji wani janar wani ma na sadaka tsohon su feto shi ma yana sadaka wane ne shi zai zo da kansa kawo don ba zai kawo bai taba abun mu ma za mu yabo mu da kanmu muna da kuɗin zuciya ce ba mu da su ko kuma muna da zuciya imani ne ba mu da shi to amma ba ta taso ba ita za ta taso wani ya sa mana ya ce mana gashi ku kawo za a gani ko gwada mu ka gwada mu ya gwada mu ya ce ku bani kaza ko ya gani da izinin lahi nan za a muna ga ta Allah za a haɗa kuɗin baɗin da zamu saboda haka nan wannan roƙo in bukata ta safe dole yana halatta gidanka ya ƙware ba da ruwa ya da gidanka za a yi faɗa za fara zubar da jini akan wasu kuɗi kake ba komai ni zan kawo to ka zo ka faɗi yadda aka yi a bincika a tarar sai a haɗa wannan kuɗin don kar a dinga kashe jama'a kan wani rikici. kai ba hatil mai tafi ana halartar da roƙo ne kamar halartar da matacce lil mutarri kai ka ga waye isi cancanta a duniya ya daina roƙo malamin addini da ke malami yana ba yana neman namban wannan uba namban wancan uba namban wannan uba namban wannan wane ne ya ya salamu alaikum wallahi abun da kunya ce ka tafa nake yi wannan aikin ko san ba ana biya na haƙƙi na ne ba dan Allah a taimaka min kaza kaza ke menene namban babanku ku kai menene namban baban wannan wane da ake malami duk malamin da aka samu aka ya zama aiki. Duk malaman suka haɗu aka a rufe makarantar. ba mu kai mu makaranta ba mu bari kawai a ga masallaci abin da ka koya ya isa amma wancan za mu rufe ta mun ko guda ɗaya na biyu ka iji wai za mu sallame shi ko da zai zai ceto za a kore ka tun da kaza ne kaza an tashi in sharri ya ceto to kaga tun da aka yi kaza yanzu kwanan nan za a kore ni ya san ya yi sharri ne maganar ta wanda biyar ya riga ya aikata barnan da ya tabbatar za a kore shi in aka ji to sai je ya watsa haka kafin idan da aka zallame ya yi sai kun ga dama na gaya muku an zuba malam ce lallai kwa ka daɗe baka tsatanci ba kana yi za a yi ma ka ji da wai in da awon za ta tsaya ta tsaya ɗan kwa za ta miƙe tana hannun Allah to Allah zai ci gaba da kare ka don kansu ka Allah da kawo kanasta Ahmad rahimahullahu ala annahu la yajibu bai wajaba ainihin wa kazalika anna shaykhuna yushiru ila annahu la yajibu talabu bai halatta a nema wasu ya kolo fi su'ali na ji yana magana akan bara roƙo ba wasu mutane ya su su hana mana garawa a addinin mu ne ya hana mana da mu za mu bar abun mu ba za su zai zai ku daina bara ta ku kuke bara barin da kuke ma ta fi tamu ko hakwace kuke ibnu taymiya yana cewa bara roƙo zulmun sai haƙƙin rububiyya mutum ya naƙasa haƙƙin rububiyya mai Allah bai yi maka ba ka je tara ba ya yi maka hannu ya yi maka kafa ya yi maka wane ne wanda ana cewa Allah zai kafa hujja gobe kiyama an kace ba kai addini ba saboda ba ka da lafiya ko ka da kuɗi ko ba ka da kaza ya kawo maka annabi wa da annabi wa ne in kace salati ya hana ka karatu sai kawo maka eh, Amar bin Hanbali hatta sauran malaman nan duka har karin magana a ana cewa talauci kana ina ne ita ai ina cikin rawanin malamai ɗaliban ilimi masana shari'a nan nake masanin shari'a ba zai taɓa zubar da mutuncin sa ka. kai kake roƙa da kuɗinka lokacin ka suka roƙa kai matsayinka duk da malamin addini ya fi karfi roƙe ka sai da wasu su je su roƙe ka wanda suka naɗa kansu malamai ne alhali ba malaman addini ba ne ba saboda kana roƙon na ƙasar gobiya ne wanda ya roƙo ya karya rububiya rububiya Allah idan shakauta ila mai adama innama tasku bahima ila alladhi la yarhamu in ta kai complaint ɗanka zuwa ga ɗan adam Allah kake tozartawa kake kai shi kara wurin mutumin da bai da mutum shi inda rayuwarka a hannun wannan mutum yake da ya gaji ya sallame ka ya kashe ka yanzu za ka kai tsara kai wa Allah tsara ma ashku basi ila rabbi haka nabi yaqub eh, yace ina kai complain halin da nake shiga cikin ubangiji na amma ba wani dan adam ba ka zo masallaci kowa na roƙon Allah sai ka koma gefe ka ce bayana a taimaka maka bayan Allah ku taimaka kana nufin Allah ya shishe ka wani abu kai wa Allah Allah ya kaskanta ka wa zulmun fi haqqil khalqi kuma zaluntan halitta ne roƙo akwai mutane da dama da ana cewa sun daina zuwa kara sukan kafa zuwa makaranta irin wannan karatun suka ji tsoron zuwa saboda yan maula ba ku gane ba ko kuma ba ku son faɗi halin lura na zan dinga kira suna sun daina zuwa makaranta saboda 'yan maula inda ya ajiye motar sa sai daga an an fito daga sallah ba sallah ta dame su ba su je su kewaye motar gaje na wuni nan ka daɗe ya dawo ne dan sai akalla dan nasa nasa nan ranar nan na biya takwas da koban abin nan ɗin kowa ɗan ka ba su wannan da zai ne ke faruwa haka ka taru min ba ka taruwa wancan motar ba heri kaga kenan ka dan ce dubu ɗaya ɗaya dubu biyar biyar dubu kaza kaza dubu kaza kaza shi ka da maimakon su cikin yau gobe sai su ƙaru wannan abin da kuke yin kuka ya kabar za yi wa ya ɗebo masa takalmi ko ajiye masa kuma ba wani abu ne ba saboda yana sallama zulmun fi haƙƙin kalbi wa zulmun fi haƙƙin nafsi kuma su takai ne Ta zubar da mutuncinka ka duba a addinin musulunci idan misalin aka ce maka babu ruwa to ka yi taimama ya fi ka roƙi kuɗi a baka ruwa in zan a baka ruwa ta ta a baka amma a ce ma ga naira ashirin je ka sai siyo wata ka ce a'a da wanda ya baka naira ashirin sai ya dinga maka kallon kazo don haka nan ka ce ma Allah zai karɓi sallah tun da baka da kuɗin sai su wata ne sayarwa ake ga ruwa kana kallo baka da naira ashirin ita ma ma Allah zai karɓi ibada don Allah bai san ka zubar da mutuncinka a wurin halitta irinka. ka amma fi haƙƙar rububiyya amma yadda ake a haƙƙar falima fihi min zulli da ghairi lahi saboda akwai kaskanta ga wani Allah kaskanta ga wani Allah da kuma ka zan kaje maimakon ka kaskanta ga Allah ka koma kana abu da ɗinka ga wani Allah ka ga ka rike daljan Allah wa iraqati ma'il wajhi da zubar da mutuncin fiska da ghairi khaliqihi والتعوض عينه عن سؤاله بسؤال المخلوقين canza kon Allah a roƙi halitta ba kan Allah zai ji haushin wannan ko ba ko kai sai kenan sai ya fito waje daga falon ka yana tambayar makwata da Allah shiga gidan na inda ruwan sanyi ka ce a bani wani ba kore da yau a yanzu ka biyu a zaka kore shi eh komai talancin kai je gidan wani roƙo ruwa to ga Allah da ya lice ka yi maka abin da ake wa adam amma kuma ka je kana roƙon halitta? ina ma ɗarkaci ya koma mai fashin shehu wani makaho muka samu a kwata ila a fati makaho da yake fati muka ji aka ce mashin ɗin mu ya abin da aka ce ai babu wanda zai muku fasi sai wani kafo kuma tafi gona ba kafo a gona mu je mu gane mai a gona muka ji aka tafi ina huda ya gama huda aka ce masa fasi ce fasi ce to su nan na zuwa ya je da masa ya ɗauko kayan fasi ya kunce taya ya tsoma ta a ruwa ya laluba inda yake cike cike cike ya yi fasi ya je lalube tayar ya mayar da wannan ya buga iska ya yi menene ke to ko hau ne ya ka ce to ko ba ta Ya yi dole a ka ko da idonka da hannunka da menene ka zauna ka ce a baka ai bai yi ba wa amma fi haƙƙin fi eh, wannan rububiyya kenan tunda ya ce eh, abin nan zulmun fi haƙƙin rububiyya kun je da rabo wannan wa zulmun fi haƙƙin nasu shi kuma gashi nan wa amma fi haƙƙin nasu faddi ah, munaza atihim ma fi aidihi kaga mutum na ja in ja da abin da ke hannunsa mutum da sa kana ja yana ja kuɗin shi ne fa kai kuma ka tsaya sai an baka munaza atihin ja in ja da so ma fi aidihin abin da ke hannunsa duk su'ali har ake kai musulunci idan aka biyo ta kan attajirai su bayar sai ka ga kai attajirai baka da hakkin dukiyar ko har ma ka ga ce to ai dukiyar ma gaba da barin ba da ita idan aka biyo kuma ta wajen mai bara sai ka ga shi ma bai ma kamata mu ka tsone ba ta da wannan za a wadata a ce an yi imani da wannan ana aiki da shi sai an wayi gari an kawo sadaka an rufe mai karɓarsa. da wannan ne za a ce ga sadaka an kawo an rasa ne karɓa da wannan hanya masu bayarwa ga sunan masu karɓa babu wani dukiya za ta wadata sai a zuba kan da shanka wata sarajibi minhum da fitar da dukiyar nan daga gare su da karfi wa abagadu ma ilaihim man yasaluhum mafi kiwon wanda mutane ke ki ne roƙon su Kada haka ne ba. Shi dai ma wanda abu na ce duk wanda ya zai roƙe ka ba ganin kai ba kodar gida ka dinga kallon shi daga sama haka ba. Yanzu muskilan inda za ka kwana da safe kila dole ya canza kwana uku sai ka je a ishe ka. Yaya da Nora ba guda taro. Da 'ya'ya da jikoki su gungu da waye da waye suka zo su taro? dole ka kuma haka ba ku taho gaba daya kai ba za ka iya magana ba ka shiga ka fita ka tarkato kanne ka tarkato yayye ka shiga ka fita ka dawo ka samu su tafi da kyan ka ji kamar ce da makaya to ba su ma roƙe ka ba kenan yaya ba sun roƙe ka a ce in sun tashi tafiya wannan ta ce to ka gani da na na sa an nome min huɗa na wuri kaza ba ni taki wanda wajen abinci kenan ke ba komai na yanzu ba komai yanzu ai ka ga ya fi waya je wannan na yanzu ka ai in an jima a yi don haka nan ka gane roƙo alal hakika yana shiga haƙƙin mutane zai rufe ido a samu a baka amma fatatta da yadda ya yi wa ahabbu ma ilaihim mafi soyuwan a gare su man ya alhum wata za ka jana ta ai masu kuɗi suna wulaƙanci masu kuɗi wulaƙan su kai sallah in za ka roƙo su ka su wulaƙanta ka sun sun baka neman komai nasu fa inna amwalahu mahabubatuhum abubuwan son su ne wa man sa'alaka baka duk wanda ya roƙe ka abinda faqada ta'arrada limaqatika wa ka. ya jutta kan wurin fushinka wurin kiyayyarka wa amma zalbar sa'ilu a gaba ne na kaya a rububiya mun ko mun da rububiya ko gefe na suka leka a na biyu kalki sai na uku gashi a gaban wa amma zulmu sa'ili na fa ya aka mai roƙo ya cutar da kanfa haifi in ta hana ha inda ya wulaƙanta rai wa a kama hafi makami zulle su'ali ko ya tsayar da ita a matsayin kaskancin roƙo yau ka bayar da kanka roƙo na lambawa shi hatta barasa mata kaskanci ce sai Allah ya ba ku mu samu me isa ba ka ce Allah ya ba mu bai hutar da mu sai daga ce Allah ya ba ku mu samu har tsakaninsa da Allah alaƙasa da Allah wala ba ta da kyau wa radiya laha bi dhilli talabi ya yarda gwaran nan nasa kafkancin roƙo mimman huwa mithluhu wanda kake roƙon nan fa daidai kuke au ma'alla sa'ila khairun minhu kila ma mai roƙon nan ya fi shi wa ala kadaran mu ana wurin mu da dama za ka da masu baran nan sai a ce a san gidaje suna da shanu suna da gidaje suna da awakai suna da jari abunsu hatta ƴaƴansu suna da arziki sai ɗan ya ce ka daina roƙo wancan ya ce ki kakka sake samun baki sai na tsina ma akwai shi da dama muna zuwa wai wannan ce da ɗansa ya yi ya yi ya daina roƙo yaƙi ko ɗan ɗanta ta yi ya yi ta daina roƙo ta sai ta ɗan ruwan shi ta zo ta tozar ta kanta kan teki ta tozar ta kanta kan teki sai ya kamata ta ji irin wannan ko ya ji irin wannan ƙasƙancin roƙon nan ba ko illa ne radiyallahu ya yadda mata bi jalli talabi mimman huwa mithluhu aw la'alla fa'ila khayra minhu aw a'la qadaran nayi wannan ko fa su'alul makhluq jama'a ruqan halitta lil makhluq jama'a halitta su'alul fakari lil fakiri roƙon da su'alul fakiri ka fakiri ولو كن فقيري نجا فقيري جاء الغني كل ضيف جاء فقيري إن من يسأل يسألني فأعطيه ما كفى كفى جاءنا لو كسم تروكي الله على بيت إن فاتك كتفيد اتخاذ الأطباء والرب تعالى كل ما سألته ومن يجي عند كروكيه كرمت عليه ككن دوكك أورنخه ورضي عنك وأحبك والمخلوق كلما فعلته حلت بالله عندك روكيسي هنت عليه تكن قسمت عليه وأبغضك وقلاك يفتشي لك يجوي ما بايا كما قيل الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب wa ya haddace inda ba da tsohuwar hadda ba ban da tsohuwar hadda tsohuwar hadda wa abagata ne Allahu ya gababu in tarakta to alahu Allah na fushi in ka daina roƙonsa ka roƙe shi komai ka roƙe shi zaren ɗinki ka roƙe shi takalminka da yin ɗinki ki baka yadda za a yi ka jona takalminka wa bunayyu adama dan adam hina yusalu ya gadabu ya za ka roƙe shi ba ya san baka kuma ma bai da shi wa qabihun bil abdi ainihin mummuna ne gabawa al-muridi neman yaki zuwa aljanna an ya ta'arrada li su'alil abidi bai da roƙon bayi ku za mu jingina addini mu garo ko dole mu san yadda za a yi in ba mu da karfin kasuwanci mu yi noma mana mu yi sana'a haƙu sana'o'in inda ba wahala ƙarfi za a gwada a samo shi yadda a ce misali idan a ce kuna daji kuna bakin titi aka ce kowa shiga daji ya ita itace kafin a jima kun da tirela tirela ko in an cika tirela da yake shehu ɗau kuke sai ya ɓoye, eh, ba zai iya magana ba ya kuɗi ne da kullum za a ji sun sun ce su dubu kaza dubu kaza dubu kaza saboda haka na wannan ɗan haka ya kamata za mu iya riƙe wuri daga addini mu maimakon mu tsaya roƙo roƙo roƙo فإذا كان وانا المريض أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد كما انا samun wurin mai gidansa ابو abin لما وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية wata rana muna wurin annabi mu tara ko mu takwas shakka mai riwayan ne aw sab'a fa qala ala auna rasulallah. ba za ku yi mubaya wa annabi ba ko zo ku yi mubaya sai mun yi mubaya wa kunna hadisi adin bi bai'a mun ba mu sun bai nashi ba tunda ana bai'an nan kala kala kala kala فقلنا قد بايعناك يا رسول الله أي ما تبايع ثم قال ألا تبايعون يا رسول الله أي أي أي إيه ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا مقبول أهنوامو مكسي قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك ميكتش سؤالك ما شاء الله فقيه فقال أنت عبد الله ولا تشركوا به شيئا كدين دعاء دعاء الله كدك هذا شدكون والصلوات الخمس كدين دعاء لي بير أجري وأصر كلمة خفية في أي وتكلمة كفى كفى ولا تسأل الناس شيئا كدك دين دعاء do Allah ne za mu yi da roƙo da Allah mu rufa wa kanmu a tsiri roƙe-roƙe da ake shi wannan roƙe-roƙe yana da wata masifa da ka ɓoye ka yi roƙe-roƙe sai a fito da shi fili malam roƙe-roƙe har mata fa cikin gida na ma mata da su mata a gida tsarin bakin suke yanzu sai ka samu mace sai ka yi test ɗin wani alaji ka rubuta ba ta da waya ya tara waya ka rubuta kaskar gidan mu ya shiga cikin hali da Allah a taimaka mana mun shiga kale mun shiga kaza kaza wanda dai san shi halin mai gidan baya son irin wannan to amma shi bai duba halin da gidan yake ciki shi kenan tana rubutawa sai ta baje shi saboda gudun wata rana tsautsai wayar ta shiga hannu mata ku sani wani abu wanda duk kaiwa test kina fata mijinki kina cewa kina bukatar kaza shi wanda kaiwa test da muna da amana alkawari da muka yi da juna zai ɗauko test nan ya kawo maka me ya faru mata ka ta rubuto min wannan kuma ku kuma tsakani da Allah idan ba ku faɗi ba kun ci amana zaman da muke a tsakaninmu an ci amanan juna. ai muna da dama ya mu sai sai kai da Abdulaziz ba na abin da ke ka ta kwace ba na shi ka ba ne ka tafi kana ta mita sai ka gama mita ka ni ma wata rana za ka kai ne amma a ce mata ta ta yi maka ta ya waje da ka kwatan din nan ka ce ga abin da mata ka ta yi minta sai abin da ganan da usulubi ta inda kada shi ya shiga tsakani ubangiji abun amma ai na in aka yi kusa ba da nan ban wayan da jiki ba ko ba ko nan a jiki mutum mutunci ya kai haka to dole mu kare domin za ka ce mutum na da mutunci matan sa sai su zazzage shi wani lokaci a kasuwa ko bakin bahaushe ba za a iya sayan shi ahu ba in ba wanda suka san sharrin mata ba don ana karanta tarihin annabi ludu ba a fahimtar abin da su ta yi maka kuma matan nan ku duba sai aka ce inna kai da shaitani kana za'ifa amma ma cikin mata za ka ce inna kai da kuna azi haka ne ce za ka nan ba su yan kudi kudi in dai mata wani ta yi wata yi mata to ka ɗauko ta nan ka samu mijinta a kan mai matar take min don mu samu mu kulle wannan abin kai kana tinkaho na da iko da gidana ba a gaba na tsara yadda za mu yi na tsara kaza ɗinka matar ta wargaba don da akwai kota misalin ba a faɗi ba wannan mun kai martaban da duk wanda zai ɓata mana wannan tafiyan a fito da shi wanda zai je koma da ina gaya mana kada ka ɗaga bokan da ce to wannan magana da kake faɗi ka tabbatar sai na kai ta wani ya ce kaza wani ya ce kaza don a yi maganin abu mu samu sauki a zamanin annabi haka shi ka daga lokacin da abdullahi bin ubayy wani salul zai ce zai mutumin nan ya zo ya zanyo kaza a da kawai ya zo ya ebo kati daga kafashe daban-daban ya kawo ana ce muku mutunci da da kai maganin sa ku daina ba shi sadaka ai da koma ganin su duk ba cin da sun bari sai wani yaro ya ce wallahi sai na ga annabi kafari shi ko yaro zai ce ce ya rasu da Allah ga abun da dattijan ya faɗi kaza kaza kaza kaza kaza tsohon nan da ya zo gaban annabi ya kama kuka yana ce yaro ya ce ce ya yi min ƙarya ban faɗi ba ya rasu da Allah wallahi tallahi billahi lafi la ilaha illa huwa Allah kenan ban faɗi ba mutane suka fara kallon yaro suna ce kar a ban kai ko ka rafa za ka yi ƙarya sai tsohon nan malam ba je ko yana ba sai ga aya ta tabbatar da abin da yaron ya faɗi aka ce masa zai ne da gafarar manzan Allah ya duba inda ka faɗi ka amsa da shi ka jawo to ka nan wani ne shirin haka ya shiga tafi ya shiga taitayensa shi ne kaɗai ne maganin abubuwa dole ka cire tsoro maganar tsoro ko za a fata ko za a yi maka menene mutu ma za ka yi ba ka je gaban Allah za ka da wannan ya za a mu bari mu zaɓa mu ɓata kawunan mu bayan muna ta zuba karatu da ainihin mutane a duniya sai su ji su ɗauka wani mu wasu mutanen kirki ne kuma ba mu iya hasara komai ai karatu ya zama hujja a kanmu dole mu bi mu maganin roƙe-roƙe na. in an Allah jarabce ka da ya su irin wannan roƙe-roƙe dole ka ɗauki mataki ya mutane su taimake ka mutane su taimake ka a samu a shawo kan maganan wannan roƙe-roƙe su a cewa wannan faɗa mu in mun shiga wannan kanta ta ya'ya musu kimu wannan zuciya su kimu wannan jajircewar don haka nan yace annabi na ce wala tafalun nasa a kala eh? wala ba ula baba da nasari shi ne ba da yake nan in masu tara ko takwas ko bakwai da aka yi mana wa'azin nan na samu su ya sauto sauto a hadihin kwallafa ma ya salo adan an yi nawilahu iyahu bulalan ɗayansu tsumangiyar ɗayansu in ta faɗo haka yake ya ta kai ɗauki abin sa da ce mai komai tsumangiya ta saboda sun ji maganar manzon Allah hadisi a kan jihar muslim to wannan ina ganin ko yau sai mu tafi da tafiyar mu hmm? saboda littafin nan dai ba zai kare ba daɗinsa kuma na nan saboda haka nan na ga eh, ya kamata mu tsaya haka yau mun yi karatun tun da ba tun da karatun ne in an ɗauko shi auki gare shi hmm? ya wuce hmm? kwanuka a wata gaba daya wajen kwana nawa ya rage kwana hudu to ai za a ku ne dan arewa mutanen yamma yan tsirari ne hmm? a ƙara a suka ta kwana hudu hmm? Allah ya bashi ragu a shafi zai hmm? Eh, ai tsofaffi ne ke ta magana yara ba su ce komai ba eh? yara mun jina ku tsofaffi duk inda kai magana tsofaffi ke magana a yau na ne kai magana cikin su yaya yara yara eh ne <laughs> magana ka a riba ce su ne ke shi gana kala mu bar shi amma dai yadda za a kai shi na ɗauka yau mai shi ta ishe kenan Allah ya kai mu zai zo eh a tsaya haka ko ba su tare kan hanya su tare kan hanya ko su tare kan hanya na ba jin tsoro Eh? ko kuma eh, eh, su hana maka zuwa kwata ya tun da kaya kafa an tsaya to ka daina ku zuwa kwata kai ma sai bayan kwana hudu eh <laughs> ko ko aka ne a da shi <laughs> da eh, eh, abun nan ɗinsa a ana masa zuwa kwata to yadda ka hana mana karatun maka ɗaya to kai maka daina zuwa kwata sai ban kwana hudu a ja a kan a gaya masu in ya zo masu tsare shi alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين